Sarakuna ta ɗaya Sura ɗaya Adoniya ya naɗa kansa sarki Sa'ad da Sarki dauda ya tsufa ya kuma ƙara shekaru, ba ya jin ɗumi ko an rufe shi da abin rufuwa, saboda haka bayansu suka ce masa, Bari mu nemi wata budurwa wadda za ta yi wa ranka ya daɗe sarki hidima, da kuma kula da shi, za ta dinga kwanta kusa da ranka ya daɗe, ya ji ɗumi. Suka nemi kyakkyawar yarinya cikin fāɗin Isra'ila. Sai suka sami Abishag, mutuniyar Shunam, suka kawo ta wa sarki, Yarinya kuwa kyakkyawa ce, ƙwarai, ta kuwa lura da sarki, ta kuma yi masa hidima, amma sarki bai yi jima'i da ita ba. A duniya, wanda mahaifiyarsa ce Haggit, ya fito ya ce, Zan zama sarki, saboda haka ya nemi kekunan yaƙi, ya kuma shirya dawakai tare da mutane hamsin da za su sha gabansa. A duk rayuwarsa mahaifinsa bai taɓa tsawata masa ya ce, Me yasa kake yin haka ba? shi kuwa mai kyan gani ne ƙwarai, shi ne aka haifa bayan Absalom, Adoniya ya haɗa baki da Yowab ɗan zaruhiya, da kuma Abiyatar firist, suka kuma ba shi goyon baya, amma Zadok firist, Benahiya ɗan Yahohiyada, annabi Natan, Shimeyi, Reyi da kuma matsara na musamman na Dauda ba su bi Adoniya ba. Wata rana Adoniya ya tafi dutsen Zohelet kusa da Enkrogel, inda ya yi hadayar tumaki da shanun noma. da shanun da ake kiwo a gida, ya kuma gayyaci ’yan'uwansa wato, sauran ’ya'yan sarki Dauda? tare da dukan dattawan sarki da suka fita daga Yahuda, amma bai gayyaci annabi Natan, ko Benahiya, ko wani daga matsara na musamman, ko kuwa ɗan'uwansa Solomon ba, sai Natan ya ce wa Batsheba, mahaifiyar Solomon, kin san cewa a duniya? ɗan Hagit ya zama sarki ba tare da sanin ranka ya daɗe sarkinmu Dauda ba? Yanzu bari in ba ki shawara yadda za ki ceci ranki da kuma ran ɗanki Solomon, ki shiga wurin Sarki Dauda ki ce masa, Ranka daɗe sarki, ba ka rantse mini ni baiwarka cewa, Tabbatacce Solomon ɗanka ne zai zama sarki bayana, ya kuma zauna a kujerar sarautar ba? To, me yasa duniya ya zama sarki? Yayin da kike can kina magana da sarki, zan shiga in kuma tabbatar da abin da kike faɗa. Saboda haka, Barsheba ta je don ta ga sarki, A yanzu dai sarki ya tsufa, yana nan kuma a cikin ɗakinsa inda Abishag mutuniyar Shunam take masa hidima, Batsheba ta rusuna ta kuma durƙusa a gaban sarki, sai sarki ya tambaye ta ya ce, Me kike so? Ta ce masa, Ranka ya daɗe, kai kanka ka rantse mini ni baiwarka da sunan Ubangiji ka cewa, Salaman ɗanka zai zama sarki bayana, zai kuma zauna a kujerar sarautata, amma yanzu Adoniya ya zama sarki, kai kuwa ranka ya daɗe sarki. ba ka san wani abu game da shi ba, ya miƙa hadayun shanu da shanun da ake kiwo a gida, da tumaki masu yawa, ya kuma gayyaci dukan ’ya'yan sarki maza, da Abiyatar firist, da yawa shugaban mayaƙa, amma bai gayyaci salomon bawanka ba, ranka ya daɗe sarki, idanun dukan Isra'ila suna a kanka, domin su san wa zai zauna a kujerar ranka ya daɗe sarkina a bayanka, in ba haka, bayan an binne ranka ya daɗe sarki. tare da kakanninsa, za a wulaƙance ni da Solomon ɗana kamar masu laifi, da take cikin magana tare da sarki, sai annabi Natan ya iso, sai aka faɗa wa sarki ga annabi Natan, da Natan ya je gaban sarki, sai ya rusuna da fuskarsa har ƙasa, Natan ya ce, Ranka ya daɗe sarki, ko ka furta cewa Adoniya ne zai zama sarki a bayanka, ya kuma zauna a kujerar sarautarka? Yau ya gangara ya kuma miƙa hadayun shanu, da shanun da ake kiwo a gida, da tumaki masu yawa, ya gayyaci dukan ’ya'yan sarki maza, da shugaban mayaƙa, da kuma Abiyatar firist, a yanzu haka suna ci, suna sha tare da shi, suna cewa, Ran sarki a duniya ya daɗe, amma ba gayyaci ni bawanka da Zadok firist, da Benahiya ɗan Yahohiyada, da kuma bawanka Solomon ba, ranka ya daɗe sarki. ko ka tabbatar da haka, amma ba ka ko faɗa wa fadawanka cewa ga wanda zai gaji ranka ya daɗe sarki ba? Dauda ya naɗa Solomon sarki, sai Dauda ya ce, Kira Sheba ta shigo, sai ta zo gaban sarki ta kuma tsaya a gabansa, sai sarki ya rantsuwa, Muddin Ubangiji yana a raye, wanda ya cece ni daga kowace damuwa, ce a yau zan aikata abin da na yi miki rantsuwa da sunan Ubangiji, Allah na Isra'ila, Solomon ɗanki zai zama sarki. bayana, kuma shi zai zauna a kan kujerar sarautata a maimakona. Sai Basheba ta rusuna da fuskar ta har ƙasa, ta kuma durƙusa a gaban sarki ta ce, Bari sarki na Dauda ya daɗe har abada. Sarki Dauda ya ce, Ku kira mini Zadok firist, annabi Natan, da Benehiya, ɗan Yahohiyada, da suka zo gaban sarki, sai ya ce musu, Ku ɗauki bayan sarki tare da ku, ku kuma sa ɗana Solomon a kan dokina, ku gangara da shi zuwa Gihon, a can ku sa Zadok Frist da annabi Natan su shafe shi sarki a bisa Isra'ila, ku busa ƙaho, ku kuma yi ihu, kuna cewa, Ran sarki Solomon ya daɗe, sa'an nan ku haura tare da shi, zai kuwa zo ya zauna a kujera sarautata, ya yi mulki a maimakona, na naɗa shi mai mulki a bisa Isra'ila da Yahuda. Benahiya ɗan Yehohiyada ya amsa wa sarki ya ce, Amin, bari Ubangiji Allah na ranka ya daɗe, sarkina, ya tabbatar da haka, kamar yadda Ubangiji ya kasance da ranka ya daɗe sarki, haka ma bari ya kasance da Solomon, ya kuma mai da kujerar sarautarsa, tafi kujerar sarautar, ranka ya daɗe, sarki Dauda girma. Sai Zadok priest, annabi Natan, Benahiya ɗan Yehohiyada da Feletiyawa suka gangara suka sa Solomon a kan dokin Sarki Dawuda, suka raka shi zuwa Gihon, Zadok firist ya ɗauki ƙahon mai daga tanti mai tsarki, ya shafe Solomon, sa'an nan suka busa ƙaho, sai dukan mutane suka yi ihu, suna cewa ran Sarki Solomon ya daɗe, dukan mutane kuwa suka haura suka bi shi, suna busan sarewa, suna farin ciki sosai, har ƙasa ta girgiza saboda sowa. Adoniya tare da dukan baƙin da suke tare da shi kuwa suka ji wannan sa'ad da suke gama bikinsu, da jin busan ƙaho, sai Yowab ya tambaya ya ce, Me ya jawo surutu haka a birni? Tun yana cikin magana, sai Yonatan ɗan Abiyatar ya iso, Adoniya ya ce, Shigo, ai, mutumin kirki irin ka lalle, lalle ka kawo labari mai daɗi ne. Yonatan ya ce wa Adoniya, A ina ranka ya daɗe, sarkinmu, Dauda ya naɗa Solomon sarki, sarki ya aika shi tare da Zadok firist, annabi Natan, banehiya ɗan yahohiya da. Keretawa da Feletiyawa suka sa shi a kan dokin sarki, Zadok firist kuwa da annabi Natan sun shafi shi sarki a Gihon, daga can suka haura suna kirari, birni kuwa ta ɓarke da sowa, surutun da kake ji kenan. ban da haka ma. Solomon ne sarki yanzu, yanzu haka fadawa sun zo suna wa ranka daɗe, Sarki Dauda, san barka suna cewa, Bari Allahnka ya sa sunan Solomon ya zama sananne fiye da naka, bari kuma sarautarsa ta fi taka girma. Sarki ko ya ya sujada a gaban gadonsa, ya ce, Yabo ga Ubangiji, Allah na Isra'ila, wanda ya bar idanuna suka ga Magaji a kan kujerar sarautata a yau. A nan fa dukan baƙin Adoniya suka taso da rawar jiki suka watse, amma Adoniya don tsoron Solomon ya je ya kama ƙahon bagade ya riƙe, sa'ad da aka faɗa wa Solomon cewa, Adoniya yana tsoron Sarki Solomon, kuma ya manne ƙahonin bagade, yana cewa, Bari Sarki Solomon ya rantse mana a yau cewa ba zai kashe bawansa da takobi ba. Solomon ya amsa ya ce, In ya nuna kansa mai biyayya, ba gashin kansa zai faɗi ƙasa, amma in aka same mugunta a cikinsa zai mutu, sai Sarki Solomon ya aiki mutane suka kuma sauko da shi daga bagade, Adoniya kuwa ya zo, ya rusuna wa Sarki Solomon, sai Solomon ya ce, Tafi gidanka. Sarakuna ta ɗaya Sura biyu Dauda ya gargaɗe Solomon Da lokacin mutuwar Dauda ya yi kusa, sai ya gargaɗe Solomon ɗansa, ya ce, Ina gab da bin hanyar da kowa a duniya zai bi, saboda haka ka yi ƙarfin hali, ka nuna kanka namiji, ka kiyaye abin da Ubangiji Allahnka yake bukata, yi tafiya a hanyoyinsa, ka kiyaye ƙa'idodi da umarnai da dokoki da kuma farillansa, kamar yadda suke a rubuce a dokar Musa, don ka yi nasara a cikin kome da za ka yi, da kuma inda za ka tafi, Ubangiji kuwa zai kiyaye alkawarinsa gare ni da ya ce, In zuriyarka suka lura da yadda suke rayuwa, in kuma suka yi tafiya da aminci a gabana, da dukan zuciyarsu da kuma dukan ransu, ba za ka kasa samun mutum a kujerar sarautar Isra'ila ba, yanzu fa, kai kanka ka san abin da yawa ɗan Zaruhiya ya yi mini, abin da ya yi wa shugabanni biyun nan na mayakan Isra'ila, wato, abnar ɗan Nair, da Amasa ɗan Yeter, ya kashe su, ya kuma zub da jininsu a lokacin salama, sai ka ce a fage yaƙi, da wannan jini ya yi ɗamara a gindinsa, ya kuma sa takalma a ƙafafunsa, ka yi da shi gwargwadon hikimarka, amma kada ka bari ya gangara kabari da furfura cikin salama, amma ka yi alheri ga ’ya'yan Barzilai mutumin Gileyad. ka sa su kasance a cikin waɗanda suke ci a teburinka, sun goyi bayana sa'ad da nake gudu daga ɗan'uwanka Absalom, ka tuna akwai kuma Shimeyi ɗan Gera mutumin Benyamin daga Baharim, wanda ya yi ta yin mini muguwar la'ana a ranar da na tafi Mahanayim, sa'ad da na gangara na same shi a Urdu. na rantse masa da sunan Ubangiji na ce, Ba zan kashe ka da takobi ba, amma yanzu kada ka ɗauke shi marar laifi, kai mutum ne mai hikima, za ka san abin da za ka yi da shi, ka kawo furfurarsa zuwa kabari da jini. Sa'an nan Dauda ya huta tare da kakanninsa, sai aka binne shi a birnin Dauda. ya yi sarauta shekaru arba'in a bisa Isra'ila, wato, shekaru bakwai a Hebron da kuma talatin da uku a Urushalima. Solomon kuwa ya zauna a kan kujerar sarautar mahaifinsa dauda mulkinsa kuwa ya kahu sosai, sarautar Solomon ta kahu. To, sai Adoniya ɗan hagid ya tafi wurin Batsheba, mahaifiyar Solomon, ita kuwa ta tambayi ta ce, Lafiya? Ya masa ya ce, iyi eh, lafiya. Sa'an nan ya ƙara cewa, Ina da ɗan wani abin da zan faɗa miki, ta ce, Faɗa. Sai ya ce, Kamar yadda kika sani, mulkin nan nawa ne. dukan Isra'ila suna ɗaukana a matsayin sarki, amma abubuwa suka canza, sai mulkin ya koma ga ɗan'uwana, gama ya zo masa daga Ubangiji ne, yanzu ina da roƙo guda da zan yi gare ki, kada ki hana mini, ta ce, sai ka faɗa. Sai ya ci gaba, in kin yarda, ki yi magana da Sarki Solomon, gama ba zai ƙi ki ba, ki ce ya bani ni yarinyar nan, Abishag, mutuniyar Shunem, ta zama matata. Batsheba ta ce, Da kyau, zan yi magana da sarki dominka. Sai Batsheba ta tafi wurin Solomon don ta yi masa magana a kan Adoniya. Sarki ya miƙe tsaye don ya sadu da ita, ya rusuna mata, ya kuma zauna a kujerar sarautarsa, ya sa aka kawo wa mahaifiyar sarki kujerar sarauta, ta kuwa zauna a gefen damansa. Ta ce, Ina da ɗan roƙon da zan nema ka yi mini, ina fata ba za ka hana ni ba. Sai sarki amsa ya ce, mahaifiyata, sai ki faɗa in ji, ba zan hana miki ba, saboda haka sai ta ce, Ka sa a ba wa ɗan'uwanka Adoniya, Abishag, mutuniyar Shinem ta zama matarsa. Sarki Salaman ya amsa wa mahaifiyarsa ya ce, Me yasa kika roƙa wa Adoniya, Abishag, mutuniyar Shinem, kawai, ki ma sa a ba shi mulkin muna? Ai, shi yayana ne, I, ki roƙa dominsa da domin Abiyatar firist, da kuma domin yawaf ɗan Zeruhiya mana. Sai Sarki Solomon ya rantse da sunan Ubangiji ya ce, Bari Allah ya yi mini hukunci mai tsanani idan ban sa Adoniya ya biya wannan roƙo da ransa ba, yanzu kuwa muddin Ubangiji a raye, shi wanda ya kafa ni sosai a kan kujerar sarautar mahaifina Dauda, ya kuma kafa mini mulki kamar yadda ya yi alkawari, za a kashe Adoniya yau. Saboda haka Sarki Solomon ya umarci Benahiya ɗan Yahohiyada ya kashe Adoniya ya kuwa kashe shi, ga Abiyatar firist kuwa, sarki ya ce, Tafi gonarka a Anatot, ka cancanci ka mutu, amma ba zan kashe ka yanzu ba, domin ka ɗauki akwatin alkawarin Ubangiji mai iko duka a gaban mahaifina Dauda, ka kuma sha wahala tare da mahaifina, saboda haka Solomon ya cire Abiyatar daga aikin firist na Ubangiji, ya cike maganar da Ubangiji ya yi a Shilo a game da gidan Eli. Sa'ad da labarin ya kai wurin Yowab, wanda ya haɗa kai da Adoniya, ko da yake bai haɗa kai da Absalom ba, sai ya gudu zuwa tentin Ubangiji, ya kama ƙahonin bagade ya riƙe, aka faɗa wa Sarki salaman cewa, Yowab ya gudu zuwa tentin Ubangiji, yana kuma kusa da bagade, sai Solomon ya umarci Benahiya ɗan da ya ce, Je ka kashe shi, sai Banehiya ya shiga tentin Ubangiji ya ce wa Yowab, Sarki ya ce, Ka fita. Amma Yowab ya amsa ya ce, A'a, a nan zan mutu. Sai Benahiya ya ce wa sarki, Ga yadda Yowab ya amsa mini, sai sarki ya umarci Benahiya ya ce, Yi kamar yadda ya faɗa, ka kashe shi, ka kuma binne shi, ka wanke ni da gidan mahaifina daga laifin jini mara laifi da Yowab ya zubar, Ubangai zai saka masa saboda jinin da ya zubar, domin ba da sanin mahaifina Dauda ne ya fāɗa wa mutum biyun nan da takobi ba, dukansu biyu, Abner ɗan Ner, shugaban mayaƙan Isra'ila, da Amasa ɗan Yeter, shugaban mayaƙan Yahuda, mutane ne mafi kyau da kuma mafi adalci fiye da shi, bari alhakin jininsu ya koma a kan Yawaf da kuma zuriyarsa har abada, amma bari salamar Ubangiji ta kasance a kan Dauda da zuriyarsa da gidansa da kuma mulkinsa har abada. Sai Benahiya ɗan Yehohiyada ya haura ya bugi Yowab ya kashe shi, ya kuwa binne shi a gidansa a ƙauye, sai sarki ya sa Benahiya ɗan Yehohiyada ya zama shugaba a bisa mayaƙan a matsayin Yowab, ya kuma sa Zadok firist a wurin Abiyatar. Sa'an nan sarki ya aika aka kawo Shimeyi, ya kuma ce masa, Ka gina wa kanka gida a nan a Urushalima, ka zauna a ciki. Kada ka kuskura ka tafi wani wuri, gama ran da ka fita ka haye Kwarin Kidron, ka tabbata za ka mutu, alhakin jininka kuwa zai koma kanka. Shimeyi ya amsa wa sarki ya ce, Abin da ka faɗa yana da kyau, bawanka zai yi kamar yadda ranka ya daɗe sarki ya faɗa. Shimeyi kuwa ya yi zama a Urushalima na dogon lokaci, amma bayan shekaru uku, biyu daga cikin bayin Shimeyi suka gudu. zuwa wurin Akish ɗan Ma'aka, sarkin Gat, aka faɗa wa Shimeyi cewa, Bayinka suna a Gat, da jin haka sai ya tashi ya shimfiɗa wa jakinsa abin zama, ya hau ya tafi Gat wurin Akish domin neman bayinsa, Shimeyi kuwa ya dawo da su gida daga Gat. Da aka faɗa wa Solomon cewa Shimeyi ya bar Urushalima zuwa Gat har ya dawo, sai sarki ya aika aka kawo Shimeyi ya ce masa, Ban sa ka rantse da sunan Ubangiji na kuma ja maka kunne cewa, A ranar ka kuskura ka bar nan, ka tafi wani wuri, ka tabbata za ka mutu ba? A lokacin ka ce mini, Abin da ka faɗa yana da kyau, zan kuwa kiyaye, to, me yasa baka kiyaye ratsuwar da ka yi ga Ubangiji ka kuma yi biyayya da umarnin da na baka ba? Sarki ya ce wa Shimeyi, Ka sani a zuciyarka, Dukkan muguntar da ka yi wa mahaifina dauda. yanzu Ubangiji zai saka maka saboda muguntarka. amma za a yi wa Sarki Solomon albarka, sarautar Dawuda kuma za ta kasance a tsare a gaban Ubangiji har abada. Sai sarki ya umarci Benahiya ɗan Yahohiyada, ya fita ya bugi Shimeyi, ya kashe shi, ya kuwa kashe shi, mulki kuwa ya kahu sosai a hannun Solomon. Sarakuna ta ɗaya Sura uku Solomon ya nemi hikima Solomon ya haɗa kai da Fir'auna sarkin Masar, ya kuma auri ’yarsa, ya kawo ta cikin birnin Dauda kafin ya gama ginin fadarsa da haikalin Ubangiji da kuma katanga kewaye da Urushalima, a lokacin da mutane suna miƙa hadaya a wurare a bisa tuddai, domin ba a riga an gina haikali saboda sunan Ubangiji ba. Solomon ya ƙaunaci Ubangiji ta wurin yin tafiya bisa ga farillan mahaifinsa Dauda, sai dai ya miƙa hadayu ya kuma ƙone turare a wuraren nan na bisa tuddai, sai Sarki Solomon ya tafi Gibeon. don ya miƙa hadayu, gama a can ne wuri mafi mahimmanci na sujara Solomon kuwa ya miƙa hadayun ƙonawa guda dubu a kan wannan bagade. A Gibeon Ubangiji ya bayyana ga Solomon da daddare a mafarki, Allah ya ce, Ka roƙi abin da kake so in ba ka. Solomon ya amsa ya ce, Ka nuna alheri mai girma ga bawanka, mahaifina Dawuda, domin ya yi aminci a gare ka da adalci, ya kuma kasance da zuciya mai gaskiya, ka ci gaba da wannan alheri mai girma gare shi, ka ba shi ɗa don ya zama a kujerar sarautarsa a wannan rana. Yanzu, ya Ubangiji Allahna, ka sa bawanka a wurin mahaifina Dauda, amma ni ɗan yaro ne kawai, ban kuma san yadda zan yi ayyukana ba, bawanka yana nan a cikin mutanen da ka zaɓa. mutane masu girma waɗanda suka wuce ƙirge ko a lissafta, saboda haka ka ba bawanka zuciyar ganewa don ya shugabanci mutanenka ya kuma iya rarrabe tsakanin abin da yake daidai da abin da ba daidai ba, gama wa zai iya shugabance wannan mutanenka masu girma haka? Sai Ubangiji ya ji daɗin cewa Solomon ya roƙa wannan, saboda haka Allah ya ce masa, Da yake ka nemi wannan ne, baka kuwa nemi tsawon rai ko arziki wa kanka ba, ba ka kuma nemi mutuwar abokan gābanka ba, amma ka nemi ganewa a aikata gaskiya, zan yi abin da ka roƙa, zan ba ka zuciya mai hikima da ta ganewa, har ya zama ba a taɓa samun wani kamar ka ba, ba kuwa za a taɓa samunsa ba, ban da haka ma, zan ba ka abin da ba nema ba, arziki da girma, don a rayuwarka ba za ka kasance da wani kamar ka ba a cikin sarakuna. in kuma ka yi tafiya a hanyoyina, ka kuma yi biyayya da farillaina da umarnaina, kamar yadda Dawuda mahaifinka ya yi, zan ba ka tsawon rai. Sai Salomon ya farka, ya gane ashe farki ne, ya koma Urushalima, ya tsaya a gaban akwatin alkawarin Ubangiji, ya miƙa hadayun ƙonawa da hadayun salama, sa'an nan ya shirya wa fadawansa biki, shari'a mai hikima. To, ana nan sai waɗansu karuwai biyu suka zo wurin sarki suka tsaya a gabansa, sai ɗaya ta ce, Ranka ya daɗe, wannan matar da ni muna zama a gida ɗaya, na haifi jariri yayinda take can tare da ni, kwana uku bayan haihuwar jaririna, wannan matar ma ta haifi jariri, mu kaɗai ne babu wani a gida sai mu biyu, da dare ɗan wannan matar ya mutu domin ta kwanta a kansa, saboda haka ta tashi da tsakar dare ta ɗauki ɗana daga gefena yayinda baiwarka take barci, sai ta sa shi kusa da ƙirjinta, ta kuma sa mataccen ɗanta kusa da ƙirjina, kashegari da na farka don in shayar da ɗana, sai na tarar ya mutu, amma sa'ad da na dube shi da kyau, da safe sai na ga ashe ba ɗan da na haifa ba ne, amma ɗaya mata ta ce, A'a, mai rai ɗin ne ɗana, matacce naki ne, amma ta farin ta ce, A'a, mataccen ne naki, mai ran ne nawa. a haka suka yi ta gardama a gaban sarki. Sarki ya ce, Wannan ta ce, ɗana ne a raye, naki ne matace, yayin da ɗayan tana cewa, A'a, ɗanki ne matace, nawa ne a raye. Sai sarki ya ce, Kawo mana takobi, sai aka kawo takobi wa sarki, ya ba da umarni ya ce, Yanka yaron nan mai rai gida biyu, kowace ta ɗauki rabi, na mamar ɗan da yake a raye ta cika da tausayi saboda ɗanta, sai ta ce wa sarki, Ina roƙonka, ranka ya daɗe, kada ka kashe yaron, ka ba ta kawai, amma ɗayar matar ta ce, Kada a ba kowa daga cikinmu ɗan da rai, a ci gaba a raba shi, sai sarki ya zartar da hukuncinsa, ya ce, A ba da jaririn mai ran ga mata ta fari, kada a kashe shi, ita ce ainihin mahaifiyarsa. Sa'ad da dukan Isra'ila suka ji hukuncin da sarki ya zartar, Suka girmama sarki sosai domin sun gane cewa Allah ya ba shi hikimar yin shari'ar adalci. Sarakuna ta ɗaya Sura hudu Shugabanni da gwamnonin Salomon. Sai Sarki Salomon ya yi mulki a bisa dukan Isra'ila, waɗannan su ne manyan shugabanninsa, Azariya ɗan Zadok shi ne firist, Elihoreb da Ahiya ’ya'yan Shisha maza su ne marubuta, Yehoshafat ɗan Ahilud shi ne mai lura da takardu, Banahiya, ɗan Yehohiyada shi ne shugaban mayaƙa, Zadak da Abiyatar su ne firistoci, Azariya ɗan Natan shi ne mai lura da shugabannin yaƙi, Zabud ɗan Natan shi ne firist da kuma mai wa sarki shawara, Ahishar shi ne sarkin fada, Adoniram ɗan Abda shi ne mai lura da aikin gandu, Solomon yana da gwamnoni yankuna goma sha biyu a bisa dukan Isra'ila, waɗanda suke tanaji abinci domin sarki da kuma gidan sarauta, kowanne yakan tanada abinci na wata ɗaya a shekara. Ga sunayensu, Ben Hur shi ne a ƙasar tudun Ifrim. Ben Dakar shi ne a Makas, Sha'albim, Bet Shemesh da Elon, Bet Hanan, Ben Hesed shi ne a arobot Soko da dukan ƙasar hefar Ben Abinadab shi ne a Nafot Dor, ya auri Tafat ’yar Salomon, Ba'ana ɗan Ahilud shi ne a Ta'anak da Megiddo da kuma dukan Bet biye da zaretan ƙasa, da Yezireyel daga Bersheyen zuwa Ebel Mehola a ƙetaren Yokneyam, Ben Geber shi ne a Ramot Gileyad, mazaunan Yayir ɗan Manasse a Gileyad suna a ƙarƙashinsa, haka ma yankin Argob a Bashan tare da manyan biranen sittin masu katanga da suke da ƙyamare na tagulla. Ahinadab ɗan Iddo shi ne a Mahanayim, Ahimawaz shi ne a Naftali; ya auri baset Mat, ’yar Solomon; Ba'ana ɗan Hushai shi ne a ashir da bayalot. Yahoshafat ɗan Faruwa shi ne a isakar. Shimeyi ɗan ila shi ne a Benyamin; Geber ɗan Uri. shi ne a Gileyad, ƙasar Sihon sarkin Amoriyawa da kuma Og sarkin Bashan, shi ne kaɗai gwamna a bisa yankin. Tanajin Solomon na kowace rana Mutanen Yahuda da na Isra'ila sun yi yawa, sai ka ce yashi a bakin teku, suka ci, suka sha, suka kuma yi farin ciki, Solomon kuwa ya yi mulki a bisa dukan masarautar daga kogi zuwa ƙasar Filistiyawa. har zuwa iyakar Masar, waɗannan ƙasashe sun yi ta kawo haraji suka kuma zama bayin Solomon dukan kwanakin ransa. Tanajin Solomon Na kowace rana su ne, garwa talatin na garin abinci, shanun da aka yi kiwo a gida guda goma, Shanun ashirin da suka ƙoshi daga kiwo, tumaki da awaki ɗari, ban da ishimai, bareyi batsiyoyi da kaji masu ƙiba, gama ya yi mulki a bisa dukan masarautai yamma da kogi daga Tifsa zuwa Gaza, aka kuwa sami zaman lafiya a kowane gefe. A kwanakin da Solomon yake raye, Yahuda da Isra'ila daga Dan zuwa Beyersheba sun zauna lafiya, kowane mutum ya zauna a ƙarƙashin itacen inabi da na ɓaurensa. Solomon yana da rumfunan dawakai masu jan kekunan yaƙi dubu huɗu da kuma dawakai dubu goma sha biyu, shugabannin yankuna, kowanne a watansa yakan yi tanajin abinci domin Sarki Solomon da kuma duk wanda ya zo teburin sarki, sun tabbatar ba a rasa kome ba, kowa a cikinsu bisa ga lokacin da aka bashi, yakan kai hatsin sha'ir. da ciyawa domin dawakan kekunan yaƙi da sauran dawakai a inda aka ajiye su. Hikimar Solomon Allah ya ba Solomon hikima da hangen nesa mai girma, da kuma faɗin fahimta, marar iyaka, kamar yashi a bakin teku. Hikimar Solomon ta fi hikimar mutanen gabas, ta kuma fi dukkan hikimar Masar girma, ya fi kowane mutum hikima, har da Etan dangin Ezra ma, yana da hikima fiye da Heman, Kalkol, da Darda, ’ya'yan Mahol maza, sunansa ya bazu ko'ina a ƙasashe da suke kewaye, ya yi karin magana dubu uku, waƙoƙinsa kuwa sun kai dubu ɗaya da biyar, ya yi magana a kan rayuwar itatuwa, daga al'ul na Lebanon zuwa hizzof da yake girma a bangaye. ya kuma yi koyarwa game da dabbobi, da tsuntsaye, da abubuwa masu rarrafe, da kuma kifi, mutane suka yi ta zuwa daga ƙasashe daban daban don su ji hikimar Solomon, sarakuna daga ko'ina a duniya sun ji labarin hikimarsa, suka kuma aika da mutane don su ji shi. Sarakuna ta ɗaya Sura biyar Shirye-shirye don ginin haikali Sa'ad da Hiram sarkin Taya ya ji an shafe Solomon sarki ya gāji mahaifinsa Dawuda, sai ya aika da jakadunsa zuwa wurin Solomon, gama shi da Dawuda abokai ne sosai dukan kwanakinsa. Solomon ya mayar da wannan saƙo ga Hiram ya ce, Ka san cewa, saboda yaƙe-yaƙen da abokan gaba suka yi da mahaifina a kowane gefe, ya sa bai iya gina haikali domin Sunan Ubangiji Allahnsa ba. sai da Ubangiji ya sa abokan gābansa a ƙarƙashin ƙafafunsa, amma yanzu Ubangiji Allahna ya ba ni hutu a kowane gefe, babu kuma gāba ko masifa. Ina niyya in gina haikali domin sunan Ubangiji Allahna, yadda Ubangiji ya faɗa wa mahaifina Dauda sa'ad da ya ce, Ɗanka wanda zai gaje ka, shi zai gina haikali domin sunana. Don haka ka ba da umarni a yanka mini itatuwan al'ul na ƙasar Lebanon, ma'aikatana za su haɗa hannu da ma'aikatanka, ni kuwa zan biya ka albashin ma'aikatanka kamar yadda ka faɗa, gama ka san cewa babu wani a cikinmu da ya iya yanka itacen katako kamar Sidoniyawa. Da Hiram ya ji saƙon Solomon, sai ya ji daɗi ƙwarai ya kuma ce, Yabo ga Ubangiji a yau, gama ya ba wa Dawuda ɗa mai hikima ya yi mulki a bisa wannan al'umma mai girma, sai Hiram ya aike wa Solomon da kalmomin nan, Na sami saƙon da ka aika mini, zan kuma yi duk abin da kake so, ta wurin tana da katakan al'ul da na fir, ma'aikatana za su gangara da su daga Lebanon zuwa bakin teku, zan sa ɗaɗɗaure su, su bi ruwan teku daga Lebanon zuwa bakin Bahar da za ka nuna mini, a can zan kunce maka su, sa'an nan ka kwashe, kai kuma za ka biya bukatata ta wurin tanadin abinci wa gidana. A haka Hiram ya ci gaba da aika wa al'ul da kuma fir da yake bukata, Solomon kuma ya ba Hiram mudu gari dubu ashirin na alkama a matsayin abinci domin gidansa, ya ƙara da garwa dubu ashirin na tataccen man zaitun Solomon ya ci gaba da yin haka ga Hiram shekara shekara, Ubangiji ya ba wa Solomon hikima, kamar yadda ya yi masa alkawari, dangantakar zaman lafiya ta kasance a tsakanin Hiram da Solomon, su biyun suka yi yarjejeniya. Sarki Solomon ya ɗebi ma'aikata daga dukan Isra'ila, su dubu talatin, ya riƙa aika su dubu goma goma zuwa Lebanon kowane wata saboda su yi wata ɗaya a Lebanon, watanni biyu kuma a gida, Adoniram ne ya lura da aikin gandun. Solomon ya kasance da ’yan ɗauko guda dubu saba'in da masu yankan duwatsu guda dubu tamanin a cikin tuddai, ya kuma kasance da shugabanni dubu uku da ɗari uku waɗanda suke lura da aikin, su ne kuma suke bi da ma'aikatan, bisa ga umarnin sarki. sai suka cire manyan duwatsu masu kyau don a tanada tushen duwatsun da aka gyara domin haikalin daga wurin haƙar duwatsun gwanayen Solomon da na Hiram da kuma mutanen Gebal suka yanka suka kuma shirya katako da dutse don ginin haikali. Sarakuna ta ɗaya Sura shida Solomon ya gina haikali A shekara ta ɗari huɗu da tamanin bayan fitowar Isra'ilawa daga Masar, a shekara ta huɗu ta mulkin Solomon a bisa Isra'ila, a watan Zif, wata na biyu, Solomon ya fara gina haikalin Ubangiji, haikalin da Sarki Solomon ya gina wa Ubangiji, tsawonsa kamu sittin, fāɗinsa kamu ashirin, tsayinsa kuma kamu talatin ne, shirayin da yake a gaban ainihin zauren haikalin. ya ƙara fāɗin haikalin da kamu ashirin, ya kuma nausa daga gaban haikalin kamu goma, ya yi tagogi da suka fi fāɗi daga ciki fiye da waje a haikali, a cikin bangayen babban zaure da kuma cikin wuri mai tsarki, ya gina ɗakuna kewaye da ginin, inda akwai ɗakuna a gefe. Faɗin ɗakunan ƙasa kamu biyar ne, faɗin ɗakunan tsakiya kamu shida ne, fāɗin ɗakunan hawa na uku kuwa kamu bakwai ne, ya yi bangwaye kewaye a waje da haikalin, don kada a sa wani abu a bangwayen haikali, a yin haikalin, duwatsun da aka fafe ne kaɗai daga wurin fafe duwatsu aka yi amfani da su, ba a ji ƙarar guduma ko gizago ko wani abin da aka yi da ƙarfe a wurin ginin haikali. yayinda ake gina shi ba, ƙofar zuwa ɗakunan ƙasa tana gefen kudu na haikalin, akwai matakai da suka bi zuwa hawa na tsakiya, daga can kuma matakan sun wuce zuwa hawa na uku, a haka ya gina haikalin ya kuma gama shi, ya jinke shi da manyan katakai da kuma katakan al'ul, ya kuma gina ɗakunan gefe duka a gefen haikalin, tsayin kowanne kamu biyar ne. aka haɗe su da haikalin da manyan katakan al'ul. Sai maganar Ubangiji ta zo wa Solomon ta ce, Game da wannan haikalin da kake ginawa, in ka bi ƙa'idodina, ka cika farillaina, ka kiyaye dukan umarnaina, ka kuma yi biyayya da su, zan cika alkawarin da na yi wa mahaifinka Dauda ta wurinka, zan kuma zauna a cikin Isra'ilawa, ba kuwa zan taɓa rabuwa da su ba, saboda haka Solomon ya gina haikalin ya kuma gama shi, ya rufe bangon ciki da katakan itacen al'ul tun daga ƙasa har zuwa sama, ya kuma rufe daɓen da katakan itacen fir, ya gina wuri mafi tsarki na can ciki, ya gina shi a can ƙuriyar haikalin, tsayinsa kamu ashirin ne, an manne masa katakan itacen al'ul tun daga ƙasa har zuwa sama, tsawon babban zaure. A gaban wannan ɗaki kamu arba'in ne, an yi wa katakon al'ul na cikin haikalin zane mai fasalin gora da na buɗaɗɗen furanni, an rufe bangon ciki duka da itacen al'ul, har ba a ganin duwatsun ginin, ya shirya wuri mai tsarki na ciki can cikin haikali don ya sa akwatin alkawarin Ubangiji a can, tsawon wuri mai tsarki. na ciki kamu ashirin, faɗin kamu ashirin, tsayi kuma kamu ashirin, ya dalaye ciki da zinariya zalla, ya kuma dalaye bagaden al'ul ɗin. Salaman ya rufe cikin haikalin da zinariya zalla, ya kuma gifta sarƙoƙin zinariya a gaban wuri mai tsarki na ciki, wanda aka dalaye da zinariya, haka ya dalaye dukan cikin da zinariya, ya kuma dalaye bagade na cikin wuri mai tsarki da zinariya, a wuri mai tsarki na can ciki, ya yi kirbobi biyu na itacen zaitun, kowanne mai tsayi kamu goma, fiffike ɗaya na kirub, na fari tsawonsa kamu biyar ne, ɗaya fuffuken kuma kamu biyar, kuma goma daga ƙarshen fiffiken zuwa ƙarshen fiffike. Kirub na biyu shi ma kamu goma ne, gama kirbobin biyun sun yi kama da juna a girma da kuma siffa, tsayin kowane kirub kamu goma ne, ya ajiye kirbobin a ɗaki na can cikin haikalin, da fikafikansu a buɗe, fuffiken kirub ɗaya ya taɓa bango guda, Yayin da fuffiken ɗayan ya taɓa ɗayan bangon, kuma fikafikansu sun taɓa juna a tsakiyar ɗakin, ya dalaye kerubobin da zinariya. a bangaye kewaye da haikali, a ɗakunan ciki da waje, ya zazzana kerubobi, itatuwan dabino da furanni buɗaɗɗu, ya kuma rufe ƙasan ɗakuna ciki da wajen haikali da zinariya, don ƙofar shiga wuri mai tsarki na ciki kuwa, ya yi ƙofofin katakon zaitun da madogarai masu gefe biyar, a kan ƙofofin katakan zaitun kuwa. ya zazzana kerubobi, itatuwa dabino da furanni buɗaɗɗu, ya kuma dalaye kerubobin da kuma itatuwan dabinon da zinariya. Haka ma ya yi madogarai masu gefe huɗu na katakon zaitun don ƙofar shiga zuwa babban zauri. ya yi ƙofofi biyu na itacen fir, kowanne yana da shafi biyu da suke juyewa a maɗaurai, ya zazzana kerubobi, itatuwan dabino da kuma furanni buɗaɗɗu a kansu, ya kuma dalaye su da zinariya da aka buga daidai a kan sassaƙa, ya kuma gina filin ciki da sassaƙaƙƙun duwatsu, jeri uku da jeri ɗaya na katakan itacen al'ul. An kafa tushen haikalin Ubangiji a shekara ta huɗu a watan Zif, a shekara ta goma sha ɗaya a watan Bul, wata na takwas kenan, aka gama haikalin daidai yadda aka tsara shi bisa ga fasalinsa, Solomon ya ɗauki shekara bakwai yana ginin haikalin. Sarakuna ta ɗaya Sura bakwai Solomon ya gina fadarsa Ya ɗauki Solomon shekaru goma sha uku kafin ya gama gina fadarsa, ya gina fadarsa mai suna Kurmin Lebanon, tsawonsa kamu ɗari, faɗinsa kamu a hamsin, tsayinsa kuma kamu talatin. a bisa jerin huɗu na ginshiƙan itacen al'ul, aka shimfiɗa katakon itacen al'ul a bisa ginshiƙan, aka yi rufin da al'ul bisa ginshiƙan da suke bisa ginshiƙai arba'in da biyar, goma sha biyar a kowane jeri, aka kuma yi tagogi masu sandunan ƙarfe jeri uku, kowace taga tana daura da ’yar'uwarta har jeri uku. Dukan ƙofofin da madogaransu murabba'i ne, taga kuma tana daura da ’yar'uwarta har jeri uku, ya yi babban zaure mai ginshiƙai, tsawonsa kamu hamsin, fāɗinsa kuwa kamu talatin, a gabansa kuwa akwai shirayi, kuma a gaban wannan shirayi akwai ginshiƙai da kuma rufin da yake a shimfiɗe, ya kuma gina shirayi ta sarauta. da ya kira zauren adalci, inda zai riƙa yin shari'a, ya kuma rufe dukkan daɓensa da itacen al'ul, daga ƙasa har sama, a fadar da zai zauna kuwa, wadda aka gina a can baya, ya yi ta da irin fasari guda, Solomon ya kuma yi wata fada kamar wannan zaure domin ’yar Fir'auna wadda ya auro. Dukan waɗannan gine gine daga waje zuwa babban fili, da kuma daga tushen zuwa rufin, an yi su da duwatsun da aka yanka aka kuma gyara da zarto a fuskokinsu na ciki da waje. Aka kafa tushen da manyan duwatsu masu kyau, tsayin waɗansunsu ya kai kamu goma, waɗansu kuma kamu takwas, a can bisa akwai duwatsu masu tsada da aka yayyanka bisa ga ma'auni, da kuma ginshiƙan al'ul, an kewaye babban filin da katanga da jerin uku uku na duwatsu da aka gyara, da kuma jeri guda na gyararren al'ul, kamar yadda aka yi na filin cikin haikalin Ubangiji da shirayinsa, kayan haikali. Sarki Solomon ya aika wa Taya, aka kuma kawo Huram, wanda mahaifiyarsa gwauruwa ce daga kabilar Naftali. wadda kuma mahaifinsa mutumin Taya ne, shi Huram gwani ne a aikin tagulla, Huram gwani ne sosai, kuma ya saba da yin kowane irin aikin tagulla, sai ya zo wurin Sarki Solomon, ya kuma yi dukan aikin da aka sa shi, ya yi ginshiƙan tagulla, kowanne tsayinsa kamu goma sha takwas, ya kuma yi guru mai kamu goma sha biyu kewaye da shi. ya yi dajiyoyi biyu na zubin tagulla don yă sa a bisa ginshiƙai, kowace dajiya tsayinta kamu biyar ne, aka yi yanar tuƙaƙƙun sarƙoƙi, aka ɗaura dajiyoyin a bisa ginshiƙai guda bakwai don kowace dajiya, ya yi rumman jeri biyu kewaye da kowace yanar don yă yi adon dajiyoyi a bisa ginshiƙan. haka kuma ya yi wa ɗaya dajiyar, dajiyoyin da suke bisa ginshiƙan a shirayi suna da fasalin furen bi rana, tsayinsu kamu huɗu huɗu ne, a inda kan ginshiƙan ya haɗu, kamar kwano, sama da zane-zanen sarƙar, an yi zane-zanen roman wajen ɗari biyu, layi-layi kewaye da kawunan ginshiƙan nan, ya tā da ginshiƙai a shirayin haikali, ya ba wa ginshiƙi na wajen kudu sunan Yakin, na wajen arewa kuma ya kira Bowaz, dajiyoyin da suke a bisa suna da fasalin birana ne, ta haka aka gama aiki a kan ginshiƙan. Sai Huram ya yi wani ƙaton kwano na ƙarfen tagulla. da ya kira Teku, zurfin kwanon nan kamu bakwai da rabi, faɗinsa kamu goma sha biyar, da'irarsa kuma kamu talatin ne, a kewayen bakin ƙaton kwanan, akwai layi biyu na siffofin goran ƙarfen tagulla, akwai gora shida cikin kowanne ƙafa, an yi zubinsu haɗe da kwanon nan da kira Teku, kwanon ya tsaya. a kan siffofin bijimai goma sha biyu, uku suna fuskantar arewa, uku suna fuskantar yamma, uku suna fuskantar kudu, sa'an nan uku suna fuskantar gabas. Kwanan da ya kira teku ya zauna a kansu, gindin siffofin bijimai goma sha biyun nan suna wajen tsakiya, kaurin kwanan ya kai tafin hannu, kuma da'irarsa ya yi kamar da'irar kwaf. kamar bi ranar da ta buɗe, wannan kwanon da aka kira Teku yakan ci garwa dubu biyu, ya kuma yi dakalai guda goma na tagulla da ake iya matsar da su, kowane tsawonsa kamu huɗu ne, faɗinsa kamu huɗu, tsayinsa kuma kamu uku. Ga yadda aka yi dakalan, dakalan suna da ɓangarori haɗe da mahaɗai. A bisa sassan tsakanin mahaɗan akwai siffofin zakoki, bijimai da kuma kirbobi, suna a kan mahaɗan su ma, a sama da kuma ƙasan siffofin zakokin da na bijiman kuwa akwai hotunan furanni, kowane dakali yana da ƙafa huɗu na tagulla, kamar na keken yaƙi, da sandunan tagulla don sa kwanon nan da aka kira Teku. A kusurwoyin akwai abubuwan zubi don riƙe kwanon, an zāna furanni a kowane gefensu, a dakalin daga ciki akwai bakin da yake da'ira mai zurfi kamu guda, bakin da'iran ne yana da zāne zānensa da ya kai kamu ɗaya da rabi, kusa da bakin akwai zane-zane sassan dakalin murabba'i ne. ba da'ira ba ne, ƙafafu huɗun suna a ƙarƙashin ɓangarorin, aka kuma haɗa gindin ƙafafun keken da dakalin, tsayin kowace ƙafa kamu ɗaya da rabi ne, an yi ƙafafun kamar ƙafafun keken yaƙi ne, gindin, da'irar, gyaffan da kuma cibiyar duk an yi su da ƙarfe ne, kowane dakali yana da hannuwa huɗu. ɗaya a kowane gefe, da yake nausawa daga dakalin, a bisa dakalin akwai da'irar da ta yi kamar gammo mai zurfi kamar rabin kamu, abubuwan da suke riƙewa da kuma sassan, an haɗa su da bisa dakalin, ya zana siffofin kerubobi, zakoki da itatuwan dabino. a saman abubuwan riƙewa da kuma a kan ɓangarorin, a kowane abin da ya ga akwai ɗan fili, ya zana furanni, haka ya yi dakalai goma, zubinsu iri ɗaya ne, girmansu da fasalinsu kuma iri ɗaya. Sa'an nan ya yi kwanoni goma na tagulla, kowanne yana cin garwa arba'in, kuma kamu huɗu daga wannan zuwa wancan. kowane dakali yana da daro ɗaya, ya sa dakalai biyar a gefen kudu na haikalin, biyar kuma a arewa, ya sa kwanan a gefen kudu maso gabas na haikalin, ya kuma yi kwanoni da manyan cokula da kuma kwanoni yayyafawa. Ta haka Huram ya gama dukan aikin da ya yi wa Sarki Salamon a haikalin Ubangiji, ya yi ginshiƙai biyun. dajiyoyi biyu masu fasalin kwano a kan ginshiƙan, ya yanar kashi biyu wa dajiyoyi masu fasalin kwano guda biyu a kan ginshiƙai, ya yi rumman guda ɗari huɗu na sashi yanar biyun, jeri biyu na rumman don kowace yanar, yana adon dajiyoyi masu fasalin kwano a kan ginshiƙai, ya yi dakalai goma da kwanoninsu goma, ya yi kwanon da ya kira Teku da bijimai goma sha biyu a ƙarƙashinsa, ya yi tukwane, manyan cokula da kwanonin yayyafawa, dukan waɗannan abubuwan da Huram ya yi wa Sarki Solomon saboda haikalin Ubangiji an dalaye su da tagulla. Sarki ya sa aka yi zubi a abin yin tubalin laka a filin Urdun. tsakanin Sukkot da Zaretan, Solomon ya bar dukan waɗannan abubuwa ba tare da an auna su ba, domin sun yi yawa sosai, ba a san nauyin tagullar ba. Solomon ya kuma yi dukan kayayyakin da suke cikin haikalin Ubangiji, ya yi bagadin zinariya, teburin zinariya, inda ake ajiye burodin kasancewa. ya yi alkukai na zinariya zalla, biyar a dama, biyar kuma a hagu, a gaban wuri mai tsarki na can ciki, ya yi zanen zanen furannin zinariya da fitilu da kuma rautaki, ya yi kwanonin zinariya zalla, hantsuka, kwanonin yayyafawa, kwanoni da kuma farantan wuta, ya yi wurin ajiye fitila. na zinariya domin ƙofofi na ɗakin can ciki ciki, da na ƙofofin wuri mafi tsarki, da kuma domin ƙofofin babban zauren haikali. Sa'ad da aka gama aikin da Sarki Solomon ya sa a yi domin haikalin Ubangiji, sai ya kawo kayayyakin da mahaifinsa Dauda ya keɓe, azurfa da zinariya da kayayyaki, ya sa su a ma'ajin haikalin Ubangiji. Sarakuna ta ɗaya Sura takwas An kawo akatun alkawari a haikali Sai Sarki Salaman ya tattara dattawan Urushalima a gabansa, da dukan shugabannin kabilu da shugabannin iyalan Isra'ilawa, domin su kawo akwatin alkawarin Ubangiji daga Sihiyuna birnin Dauda, dukan mutanen Isra'ila suka tattaru a gaban Sarki Salaman a lokacin biki, a watan Itanim. wato, wata na bakwai. Sa'ad da dukan dattawan Isra'ila suka iso, sai firistoci suka ɗauki akwatin alkawari, suka haura da akwatin alkawarin Ubangiji da kuma tantin sujada, da dukan kayayyaki masu tsarki da suke cikinsa, firistoci da lawuyawa suka ɗauko su, sai Sarki Solomon da dukan taron Isra'ila da suka tattaru kewaye da shi a gaban akwatin alkawari suka yi ta miƙa hadayar tumaki da bijimai masu yawa da ba a iya lissaftawa ko ƙirgawa. Sa'an nan firistoci suka kawo akwatin alkawarin Ubangiji inda aka shirya masa can ciki cikin haikali a wuri mafi tsarki, aka kuma sa shi a ƙarƙashin fikafikan kirbobi kirbobin sun buɗe fikafikansu a bisa wurin da akwatin alkawarin yake, suka inuwantar da akwatin alkawarin da sandunan ɗaukarsu, waɗannan sandunan sun yi tsawo har ana iya ganin bakinsu daga wuri mai tsarki a gaban wuri mai tsarki na can ciki, amma ba a iya ganinsu daga waje na wuri mai tsarki ba, suna nan kuwa a can har wa yau. ba kome a cikin akwatin alkawarin, sai dai alluna na dutse guda biyu waɗanda Musa ya ajiye a ciki tun a Horeb, inda Ubangiji ya yi alkawari da Isra'ilawa bayan sun fito Masar. Sa'ad da firistoci suka janye daga wuri mai tsarki, sai girgije ya cika haikalin Ubangiji, firistoci kuwa ba su iya yin hidimarsu ba saboda girgijen, gama ɗaukakar Ubangiji ta cika haikalinsa. Sai Solomon ya ce, Ubangiji ya ce zai zauna a girgizai masu duhu, ga shi na gina haikali mai daraja dominka, inda za ka zauna har abada, yayinda dukan taron Isra'ila suke tsaitsaye a can, sai sarki ya juya ya albarkace su, sa'an nan ya ce, Ku yabi Ubangiji, Allah na Isra'ila. wanda da hannunsa ya cika abin da ya yi alkawari da bakinsa ga mahaifina Dauda, gama ya ce, Tun ranar da na fitar da mutanena Isra'ila daga Masar, ban zaɓi wani birni a cikin wata kabilar Isra'ila a gina haikali domin suna na ya kasance a can ba, amma na zaɓi Dauda ya yi mulkin mutanena Isra'ila. Mahaifina Dauda ya yi niyya a cikin zuciyarsa ya gina haikali saboda sunan Ubangiji, Allah na Isra'ila, amma Ubangiji ya ce wa mahaifina, Dauda, saboda yana a zuciyarka, ka gina haikali domin sunana, ka yi daidai da kai niyyar wannan a zuciyarka, duk da haka ba kai ba ne za ka gina haikali, amma ɗanka, wanda yake namanka da jininka, shi ne wanda zai gina haikali domin sunana. Ubangiji ya kiyaye alkawarin da ya yi, Na gāje Dauda, mahaifina, yanzu kuma gashi. na zauna a kujerar sarautar Isra'ila, kamar dai yadda Ubangiji ya yi alkawari, na kuma gina haikali domin Sunan Ubangiji, Allah na Isra'ila. Na tana da wuri saboda akwatin alkawari, akwatin da ya ƙunshi alkawarin da Ubangiji ya yi da kakanninmu. sa'ad da ya fitar da su daga Masar, addu'ar Solomon ta miƙawa Sai Solomon ya tsaya a gaban Bagadan Ubangiji, a gaban dukan taron Isra'ila, ya ɗaga hannuwansa sama, ya ce, Ya Ubangiji, Allah na Isra'ila, babu Allah kamar ka a sama can bisa, ko a ƙasa can ƙarƙashi, kai da kake kiyaye alkawarinka na ƙauna ga bayinka waɗanda suke cin gaba a hanyarka da dukan zuciyarsu, ka kiyaye alkawarinka da ka yi wa bawanka Dauda mahaifina, da bakinka ka yi alkawari, da hannunka kuma ka cika shi yadda yake a yau. Yanzu, ya Ubangiji, Allah na Isra'ila, bari ka cika wa bawanka Dauda mahaifina alkawaran da ka yi masa sa'ad da ka ce, ba za ka taɓa rasa wani da zai zauna a gabana a kan kujerar sarautar Isra'ila ba, in kawai ’ya'yanka maza sun yi hankali cikin dukan abubuwan da suke yi don su yi tafiya a gabana kamar yadda ka yi, yanzu fa, ya Allah na Isra'ila, bari maganarka da ka yi wa bawanka Dauda mahaifina ta cika, amma anya, Allah za ka zauna a duniya? sammai, har ma da saman sammai, ba za ta iya riƙe ka ba, balle wannan haikalin da na gina, duk da haka ka ji addu'ar bawanka da kuma roƙonsa don jin ƙai. ya Ubangiji Allahna, ka ji kuka da addu'ar da bawanka yake yi a gabanka, a wannan rana, bari idanunka su buɗe, su fuskanci wannan haikali dare da rana, wannan wurin da ka ce. sunana zai kasance a can, saboda ka ji addu'ar bawanka in yana fuskantar wannan wuri, ka ji roƙon bawanka da kuma na mutanenka Isra'ila sa'ad da suka yi addu'a suka fuskanci wannan wuri, ka ji daga sama, mazauninka kuma sa'ad da ka ji, ka gafarta, sa'ad da mutum ya yi abin da ba daidai ba ga magabcinsa. an kuma bukace shi ya yi rantsuwa, sai ya zo ya rantse a gaban bagade a cikin haikalin nan, sai ka ji daga sama, ka kuma yi wani abu, ka shari'anta tsakanin bayinka, ka hukunta mai laifi, ka mayar da laifinsa a kansa, mai gaskiya kuma, ka nuna shi marar laifi ne bisa ga gaskiyarsa. Sa'ad da abokan gaba. suka ci mutanenka Isra'ila a yaƙi, saboda sun yi maka zunubi. sa'ad da kuma suka dawo gare ka don su furta sunanka, suna addu'a suna roƙo gare ka a wannan haikali, ka ji daga sama, ka gafarta zunubin mutanenka, ka kuma dawo da su ƙasar da ka ba wa kakanninsu. Sa'ad da sammai sun kulle, babu kuma ruwan sama, domin mutane sun yi maka zunubi, sa'ad da suka yi addu'a, suna fuskantar wannan wuri. suka kuma furta sunanka, suka juye daga zunubinsu domin ka hore su, ka ji daga sama, ka kuma gafarta zunubin bayinka, mutanenka Isra'ila, ka koya musu hanyar da ta dace ta rayuwa, ka kuma aika da ruwan sama a ƙasar da ka ba wa mutanenka gado. sa'ad da yunwa ko annoba ta fāɗo a ƙasar, ko burtuntuna, ko fumfuna. ko fāri, ko tsutsa, ko kuwa abokan gāba sun yi musu kwanto a wani daga cikin biranensu, duk wata cuta ko ciwon da ya zo, in suka yi addu'a ko roƙo ta wurin wani daga cikin mutanenka Isra'ila, kowa ya san wahalar zuciyarsa, ya kuma buɗe hannuwansa yana fuskantar wannan haikali, sai ka ji daga sama mazauninka, ka gafarta, ka kuma yi wani abu. ka yi da kowane mutum bisa ga dukan abin da ya yi, tun da yake ka san zuciyarsa, gama kai kaɗai ka san zukatan dukan mutane, saboda su ji tsoronka a kowane lokacin da suke zaune a ƙasar da ka ba wa kakanninmu. Game da baƙo kuwa, wanda shi ba na mutanenka Isra'ila ba, amma ya zo daga ƙasa mai nisa saboda sunanka. gama mutane za su ji game da girman sunanka, da ƙarfin hannunka, da kuma hannunka mai iko sa'ad da ya zo ya yi addu'a yana fuskantar wannan haikali, ka ji daga sama, mazauninka, ka kuma yi dukan abin da baƙon ya tambaye ka, saboda dukan mutanen duniya su san sunanka su kuma ji tsoronka, kamar yadda mutanenka Isra'ila suke yi, bari kuma su san cewa wannan gidan da na gina ya amsa sunanka, sa'ad da mutanenka suka tafi yaƙi da abokan gābansu a duk inda ka aike su, sa'ad da kuma suka yi addu'a ga Ubangiji suna fuskantar birnin da ka zaɓa da kuma haikalin da na gina domin sunanka, ka ji adurarsu da roƙonsu daga sama, ka kuma biya musu bukatunsu sa'ad da suka yi maka zunubi, gama babu wanda ba ya zunubi, ka kuwa yi fushi da su, ka kuma ba da su ga abokan gaba. wanda ya kwashe su kamammu zuwa ƙasarsa, nesa ko kusa, in suka canza zuciyarsu a ƙasar da aka riƙe su kamammu, suka tuba, suka kuma roƙe ka a ƙasar waɗanda suka ci su da yaƙi, suka ce, Mun yi zunubi, mun yi abin da ba daidai ba, mun yi mugunta, in sun juye gare ka. da dukan zuciyarsu da dukan ransu a ƙasar abokan gābansu, waɗanda suka kwashe kamammu suka yi addu'a a gare ka, suka fuskanci wajen ƙasar da ka ba wa kakanninsu, wajen birnin da ka zaɓa, da kuma haikalin da na gina domin sunanka, sai ka ji daga sama, mazauninka, ka ji addu'a da roƙonsu, ka kuma biya musu bukatunsu, ka gafarta wa mutanenka waɗanda suka yi maka zunubi. ka gafarta da dukan laifofin da suka yi maka, ka kuma sa waɗanda suka ci su a yaƙi su ji tausayinsu, gama su mutanenka ne, abin gādonka, waɗanda ka fitar daga Masar, daga tanderu mai narken ƙarfe. Bari idanunka su buɗe ga roƙon bawanka, ga roƙon mutanenka Isra'ila, bari kuma ka saurare su sa'ad da suka yi kuka gare ka, gama ka ware su daga dukan al'umman duniya, su zama abin gādonka, kamar yadda aka furta ta wurin bawanka Musa, sa'ad da kai, ya Ubangiji Mai Iko Duka, ka fitar da kakanninmu daga Masar. Da Solomon ya gama dukan waɗannan addu'o'i da roƙe-roƙe ga Ubangiji, sai ya tashi daga gaban bagadan Ubangiji, inda ya durƙusa da hannuwansa a buɗe waje sama, ya tashi ya kuma albarkaci dukan taron Isra'ila da babban murya yana cewa, Yabo ya tabbata ga Ubangiji, wanda ya ba wa mutanensa hutu, kamar dai yadda ya alkawari, babu magana guda da ta kasa cika cikin dukan alkawaransa masu kyau da ya yi ta wurin bawansa Musa. Bari Ubangiji Allah ya kasance tare da mu kamar yadda ya kasance da kakanninmu, kada ya taɓa rabu da mu. ko ya yashe mu, bari ya juye zukatanmu gare shi, don mu yi tafiya a cikin dukan hanyoyinsa, mu kuma kiyaye umarnansa, ƙa'idodinsa da kuma farillai da ya ba wa kakanninmu, bari kuma waɗannan kalmomina, waɗanda na yi addu'a a gaban Ubangiji, su yi kusa da Ubangiji Allahnmu dare da rana, don ya biya bukatun bawansa da na mutanen Isra'ila, bisa ga bukatan kowa. saboda dukan mutanen duniya, don yă biya bukatan bawansa da na mutanensa Isra'ila bisa ga bukatan kowa, saboda dukan mutanen duniya su san cewa Ubangiji shi ne Allah, babu kuma wani, amma dole ku miƙa zukatanku ga Ubangiji Allahnmu don ku rayu ta wurin bin ƙa'idodinsa ku kuma yi biyayya da umarnansa. kamar yadda kuke yi a wannan lokaci, keɓewar haikali, sai sarki da dukan Isra'ila suka miƙa hadayu a gaban Ubangiji, Solomon ya miƙa hadaya ta salama ga Ubangiji, shanu dubu ishirin da biyu, tumaki da awaki dubu ɗari da dubu ashirin, ta haka sarki da dukan Isra'ila suka keɓe haikalin Ubangiji. A wannan rana, sarki ya tsarkake sashi na tsakiyar fili a gaban haikalin Ubangiji, a can kuma ya miƙa hadaya ta ƙonawa, hadaya ta gari, da kitsen hadaya ta salama, gama bagaden tagulla a gaban Ubangiji ya yi ƙanƙanta sosai da za a miƙa hadayin ƙonawa, hadayin hatsi da kuma kitsen hadayun salama. Ta haka Solomon da dukan Isra'ila, wato, babban taro, suka yi bikin a lokacin mutane suka zo tun daga Lebo Hamat har zuwa rafin Masar, suka yi biki a gaban Ubangiji Allahnmu kwana bakwai, suka kuma ƙara kwana bakwai, kwanaki goma sha huɗu gaba ɗaya. A rana ta biye sai ya sallami mutane, suka sa wa sarki albarka, sa'an nan suka watse zuwa gida da farin ciki da murna a zukatansu saboda kyawawan. abubuwan da Ubangiji ya yi domin bawansa Dauda da kuma mutanensa Isra'ila. Sarakuna ta ɗaya Sura tara Ubangiji ya bayyana ga Solomon Sa'ad da Solomon ya gama ginin haikalin Ubangiji da kuma fadan sarki, ya kuma yi dukan abin da yake so ya yi, sai Ubangiji ya bayyana gare shi sau na biyu, kamar yadda ya bayyana masa a Gibeon, Ubangiji ya ce masa, Na ji addu'arka da kuma roƙon da ka yi a gabana, na tsarkake wannan haikali Wadda ka gina, ta wurinsa sunana zai kasance a can har abada, idanuna da zuciyata kullum za su kasance a can, kai kuwa in kai tafiya a gabana da mutunci a zuci da kuma gaskiya, kamar yadda Dauda mahaifinka ya yi, Kai dukkan abin da na umarta, ka kuma yi biyayya da ƙa'idodina da kuma dokokina, zan kafa kujerar sarautarka a bisa Isra'ila har abada. kamar yadda na alkawarta wa Dawuda mahaifinka sa'ad da na ce, Ba za ka taɓa rasa wani a kan kujerar sarautar Isra'ila ba, amma in kai ko ’ya'yanka maza suka juye daga gare ni, ba ku kuma kiyaye umarnai da ƙa'idodin da na ba ku ba, kuka yi gaba, kuka bauta wa waɗansu alloli, kuka kuma yi musu sujada, sai in yanke mutanen Isra'ila daga ƙasar da na ba su, in kuma ƙi wannan haikalin da na tsarkake domin Sunana, Isra'ila kuwa za ta zama abin gori da abin dariya a cikin dukan mutane, wannan haikali zai zama tarin juji, duk wanda ya wuce ta hanyar nan kuwa zai ji tausayi, ya kuma yi tsaki yana cewa, Me ya sa Ubangiji ya yi haka ga wannan ƙasa da kuma wannan haikali? Mutanen za su amsa su ce, Saboda sun yashe Ubangiji Allahnsu, wanda ya fitar da su daga Masar. suka kuma rungumi waɗansu alloli, suna yi musu sujada, suna bauta musu ne, ya sa Ubangiji ya kawo dukan masifan nan a kansu, waɗansu ayyukan Solomon A ƙarshen shekaru ashirin da Solomon ya ɗauka yana gina haikalin Ubangiji da fadar sarki, sai Sarki Solomon ya ba wa Hiram sarkin Taya garuruwa ashirin a yankin Galili, gama Hiram ya tanada masa dukan katakai al'ul da na fir, da kuma zinariyar da ya bukaci domin aiki, gama sa'ad da Hiram ya zo daga Taya don ya ga garuruwan da Solomon ya ba shi, sai bai ji daɗi ba, sai ya ce, Wanda irin garuruwa ke nan, ka ba ni, ɗan'uwana? Saboda haka ya kira su ƙasar Kabul, sunan da suke da shi har wa yau, Hiram kuwa ya aika wa sarki talenti ɗari da ashirin na zinariya, ga lissafin ma'aikatan gandun da Sarki Solomon ya ɗauka don ginin haikalin Ubangiji, da fadarsa, da madogaran gini, da katangar Urushalima, da kuma Hazor, Magiddo, da Gezer, Fir'auna sarkin Masar ya kai wa Gezer hari, ya kuma cita da yaƙi, ya sa mata wuta, ya kashe Kan'aniyawanta, mazaunan wurin, ya kuma ba da ita a matsayin kyautar aure ga ’yarsa matar Solomon, Solomon kuwa ya sake gina Gezer, ya gina Bet Horon ta Kwari, da Ba'alat, da Tarmor a hamada na cikin ƙasarsa, haka kuma ya gina dukan biranen ajiyarsa, da garuruwa domin kekunan yaƙinsa, da garuruwa domin dawakansa, ya gina dukan abin da ya so ya ginawa a Urushalima da Lebanon. da kuma ko'ina a dukan yankin da ya yi mulki, dukan Amoriyawa, da Hittiyawa, da Ferizziyawa, da Hiwiyawa, da Yebusiyawan da suka ragu a ƙasar, waɗanda ba Isra'ilawa ba ne, wato, waɗanda suka ragu a ƙasar, waɗanda Isra'ilawa ba su iya hallakawa ba, su ne Salaman ya ɗauka, suka zama bayinsa don aikin gandu, kamar yadda yake har wa yau, amma Salaman bai mai da Isra'ilawa bayi ba, su ne mayaƙansa, shugabannin gwamnatinsa, dogaransa, shugabannin sojojinsa, da shugabanninsa na kekunan yaƙi, da mahayan kekunan yaƙinsa, su ne kuma manyan shugabanni masu lura da ayyukan Solomon, su ne shugabanni ɗari biyar da hamsin masu lura da mutanen da suke aiki. Bayan ’yar Fir'auna ta haura daga birnin Dauda zuwa fadan da Solomon ya gina mata. sai ya gina madogaran gini Sau uku a shekara Solomon kan miƙa hadayin ƙonawa da hadayun salama a kan bagadan da ya gina wa Ubangiji, yana ƙona turare a gaban Ubangiji haɗe da su, ta haka ya cika abin da ake bukata na haikali. Sarki Solomon ya kuma gina jiragen ruwa a Eziyon Geber, wadda take kusa da Elot a Edom, a bakin Jan Teku, Hiram kuwa ya aiki mutanensa masu tuƙan jirgin ruwa, waɗanda suka san teku don su yi hidima a jerin jiragen ruwa tare da mutanen Solomon, suka tafi Ofir suka kuma dawo da talenti ɗari huɗu da ashirin na zinariya wanda suka ba wa Sarki Solomon. Sarakuna ta ɗaya Sura goma Sarauniyar Sheba ta ziyarci Solomon Sa'ad da sarauniyar Sheba ta ji game da sunan da Solomon ya yi da kuma dangantakarsa da Ubangiji, sai ta zo ta gwada shi da tambayoyi masu wuya. Ta iso Urushalima da tawaga mai yawa, tare da raƙuma masu ɗauke da kayan yaji, da zinariya masu yawa, da duwatsu masu daraja, ta zo wurin Solomon ta koyi magana da shi game da dukkan abin da take da shi a ranta. Solomon ya amsa dukkan tambayoyinta, babu abin da ya yi wa sarki wuyan bayyana mata. Da sarauniya Sheba ta ga dukan hikimar Solomon, da fadan da ya gina, da irin abincin da yake kan teburinsa, da irin zaman fadawansa, da irin rigunan masu hidimarsa, da irin masu shayarwarsa, da kuma hadayin ƙonawar da yake yi a haikalin Ubangiji, sai ta yi mamaki ƙwarai, ta ce wa sarki, Labarin da na ji a ƙasata game da abin da ka yi da kuma hikimar ka gaskiya ne, amma ban gaskata waɗannan abubuwa ba, sai da na zo na gani da idanuna. tabbatacce ba a ma faɗa mini ko rabi ba, gama cikin hikima da arziki ka wuce labarin da na ji nesa ba, kusa ba, abin farin ciki ne ga mutanenka, abin farin ciki ne ga fadawanka, waɗanda suke cin gaba da tsayawa a gabanka, suna kuma jin hikimarka, yabo ga Ubangiji, Allahnka, wanda ya ji daɗinka, ya kuma sa ka a kujerar sarautar Isra'ila, Ubangiji ya naɗa ka sarki saboda dawwammamiyar ƙaunar wa Isra'ila don kai shari'a da adalci, ta kuma ba sarki talenti ɗari da ashirin na zinariya da kayan yaji masu yawa da kuma duwatsu masu daraja, ba a taɓa kawo kayan yaji da yawa haka kamar yadda sarauniya Sheba ta ba wa sarki Solomon ba, jiragen ruwan Hiram suka kawo zinariya daga Ofar, daga can kuma suka kawo kaya masu yawa na katakon almug da kuma duwatsu masu daraja, sarki ya yi amfani da almug don yă yi kayan ado wa haikalin Ubangiji da kuma don fadan sarki, don kuma yă yi molaye da garayu saboda mawaƙa. Ba a taɓa yin jigilar katakon almug ko a gani irin yawan katakan haka ba har wa yau. Sarki Salaman ya ba sarauniyar Sheba dukan abin da take so da kuma dukan abin da ta nema, ban da abin da ya ba ta daga yalwar fadan sarki. sa'an nan ta koma tare da tawagarta zuwa ƙasarta. Ɗaukakar Solomon Nauyin zinariyar da Solomon yake samu kowace shekara, talenti ɗari shida da sittin da shida ne, ban da haraji daga kayan kasuwa, da fatake, da kuma daga dukkan sarakunan Arabiya da gwamnonin ƙasar. Sarki Solomon ya yi manyan garkuwoyi ɗari biyu na zinariya, an yi kowace garkuwa da zinariya bekas ɗari shida ya kuma yi ƙananan garkuwoyi ɗari uku na zinariya, an yi kowane garkuwa da zinariya minas uku, ya sa su a cikin fadar kurmin Lebanon. Sa'an nan sarki ya yi kujerar sarauta mai nauyin giram na hauren giwa, aka kuma dalaye ta da zinariya zalla. Kujerar sarauta ta kasance da matakai shida, kuma bayanta tana da bisa mai kamannin gammo, a kowane gefen kujerar akwai wurin sa hannu, da kuma zaki tsaye kusa da kowannensu, zakoki goma sha biyu suna tsaye a matakai shida, ɗaya a kowane gefen ƙarshen mataki, babu ƙasar da an taɓa gina irin wannan kujerar mulki, dukan kwaf Salman zinariya ne, kuma dukan kayayyakin gida a fadan da ake kira kurmin Lebanon zinariya ce zalla, babu wani abin da aka yi da azurfa domin ba a ɗauki azurfa a bakin kome ba a zamanin Solomon, sarki yana da jerin jiragen ruwan kasuwanci a teku, tare da jiragen ruwan Hiram, sau ɗaya kowace shekara uku, jerin jiragen yakan dawo ɗauke da zinariya da azurfa, da hauren giwa, da birai marasa wutsiya, da kuma gwaggon biri. Sarki Solomon ya yi suna a wadata fiye da dukkan sarakunan duniya, dukan duniya ta nemi su zo wurin Solomon don su ji hikimar da Allah ya sa a zuciyarsa. Kowace shekara, kowa da ya zo wurinsa yakan kawo kyautai, kayayyakin azurfa da na zinariya, riguna, makamai da kayan yaji, dawakai da alfadarai. Solomon ya tara kekunan yaƙi da dawakai, ya kasance da kekunan yaƙi dubu goma sha hudu da dawakai guda dubu goma sha biyu waɗanda ya ajiye a biranen kekunan yaƙi ya kuma ajiye tare da shi a Urushalima, sarki ya mai da azurfa barkatai a cikin Urushalima kamar duwatsu, al'ul kuma da yawa kamar itatuwan fir na jumaiza a gindin tuddai, an yi jigilar dawakan Solomon daga Masar da kuma daga Kuye, ’yan kasuwan fadan sarki sun siyo su daga Kuye, suka yi jigilar kekunan yaƙi daga Masar a bakin shekel ɗari shida na azurfa, doki ɗaya kuma a kan ɗari da hamsin, sun kuma yi jigilarsu suna sayarwa ga dukan sarakunan Hittiyawa da na Aremayawa. Sarakuna ta ɗaya Sura goma sha ɗaya Matan Solomon Sarki Solomon ya ƙaunaci baƙin mata, banda ’yar Fir'auna, ya auri Mowabawa, Amanawa, mutanen Edom, Sidoniyawa da Hittiyawa sun fito daga al'ummai da Ubangiji ya ce wa Isra'ilawa, Kada ku yi aurayya da su, domin tabbatacce za su juye zukatanku zuwa ga waɗansu alloli, duk da haka Suleiman ya manne musu, ya nace, yana ƙaunarsu, ya auri mata ɗari bakwai, haifaffun gidan sarauta da kuma ƙwarƙwarai ɗari uku. matan nan nasa suka karkatar da shi, yayinda Solomon yake tsufa, matansa suka juye zuciyarsa ga bin waɗansu alloli, zuciyarsa kuwa ba ta bi Ubangiji Allahnsa ɗungum kamar yadda zuciyar Dauda mahaifinsa ta kasance ba, ya bi Ashtarot, alliyar Sadoniyawa da Molek, allahn da aka hana na amanawa. saboda haka Solomon ya yi abin da yake mugu a gaban Ubangiji, bai bi Ubangiji gaba ɗaya kamar yadda Dawuda mahaifinsa ya yi ba. A kan tudu gabas da Urushalima, Solomon ya gina masujada a can domin Kemosh, allahn da aka hana na Mowab, da Molek, allahn da aka hana na Amanawa. Ya yi haka domin dukkan baƙin matansa waɗanda suka ƙone turare suka kuma miƙa hadayu ga allolinsu. Ubangiji ya yi fushi da Solomon. domin zuciyarsa ya juye daga Ubangiji, Allah na Isra'ila, wanda ya bayyana masa sau biyu, ko da yake ya hana Solomon bin waɗansu alloli, Solomon bai kiyaye umarnin Ubangiji ba, saboda haka Ubangiji ya ce wa Solomon, Da yake halinka kenan, ba ka kuma kiyaye alkawarina da ƙa'idodina da na umarce ka ba, tabbatacce zan yage masarautar daga gare ka, in ba da ita ga ɗaya daga cikin bayinka. amma saboda Dawuda mahaifinka ba zan yi haka a zamaninka ba; zan yage ta daga hannun ɗanka, amma ba zan yage dukan sarautar daga gare shi ba, zan ba shi kabila ɗaya saboda Dawuda bawana da kuma saboda Urushalima wadda na zaɓa.’ Abokan gaban Solomon Sai Ubangiji ya tayar wa Solomon wani abokin gaba mai suna Hadad mutumin Edom daga gidan sarautar Edom. A shekarun baya Dawuda ya ci Edom da yaƙi, Yowab shugaban sojojinsa ya tafi can domin ya binne Isra'ilawa waɗanda suka mutu a yaƙi, sa'ad da suke a can, sojojin Isra'ila suka kashe kowane ɗa namiji a Edom, Yowab da dukan Isra'ilawa suka zauna a can wata shida, sai da suka hallaka dukan mutanen a Edom, amma Hadad yana ɗan yaro a lokacin. wanda ya gudu zuwa Masar tare da shugabannin mutanen Edom waɗanda suka yi wa mahaifinsa hidima, suka taso daga Midiyan suka tafi Faran, sa'an nan suka ɗauki mutane daga Faran suka tafi Masar zuwa wurin Fir'auna, wanda ya ba wa Hadad gida da ƙasa ya kuma tanada masa da abinci. Fir'auna ya ji daɗin Hadad har ya ba shi ’yar'uwar matarsa sarauniya Tafenes aure, ’yar'uwar Tafenes ta haifi masa ɗa wanda ya kira Genubat, wanda Tafenes ta yi renonsa a fadan sarki, a can Genubat ya yi zama da ’ya'yan Fir'auna. da yake a Masar, Hadad ya ji Dauda ya huta tare da kakanninsa, ya kuma ji cewa yau shugaban mayaƙa, ya mutu, sai Hadad ya ce wa Fir'auna. Bari in tafi don in koma ƙasata. Fir'auna ya tambaye shi ya ce, Me ka rasa a nan da kake so ka koma garinka? Ya ce, Ba kome, amma ka dai bar ni in tafi. Allah kuwa ya tayar wa Solomon wani abokin gaba mai suna Rezon, ɗan Eliyada, wanda ya gudu daga maigidansa Hadadazar sarkin Zoba. Rezon ya tattara mutane kewaye da shi, ya zama kuma shugaban ’yan tawaye sa'ad da Dawuda ya hallaka mayaƙan Zoba, ’yan tawayen suka tafi Damaskus, inda suka zauna suka kuma yi mulki, Rezon ya zama babban abokin gaban Isra'ila cikin dukan kwanakin mulkin Solomon, ya ƙara rikici a kan rikicin Hadad, Rezon ya ƙi mulkin Isra'ila da dukan ransa, saboda haka Rezon ya yi mulki a Aram, ya kuma ƙi jinin Isra'ila. Yerobowam ya yi wa Solomon tawaye Haka ma Yerobowam ɗan Nebat shi ma ya yi wa sarki tawaye, shi ɗaya ne daga shugabannin Solomon, shi mutumin Efraim ne daga Zereda, mahaifiyarsa kuwa gwauruwa ce mai suna Zeruwa, ga yadda ya tayar wa Sarki Solomon, Sarki Solomon ya gina madogaran gini, ya ciccike wurare a katangar birnin, Dauda mahaifinsa da ƙasa. To, Yerobowam mutum ne mai fasaha, sa'ad da Solomon ya ga yadda matashin yake aiki da himma, sai ya sa shi ya lura da dukan aikin gandu na gidan Yusuf. Da Yerobowam ya fita Urushalima, sai annabi Ahiya mutumin Shilo ya tarar da shi a hanya, lokacin kuwa Ahiya yana sanye da doguwar riga, ba kowa a filin sai su biyu kaɗai. Sai Ahiya ya kama sabuwar rigar da yake saye da ita. ya yage ta gida goma sha biyu, sa'an nan ya ce wa Yerobowam, Ɗauki gida goma wa kanka, gama abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila ya ce kenan. Duba, zan yage masarauta daga hannun Solomon, in ba ka ƙabilu goma, amma saboda bawa na Dauda da kuma birnin Urushalima, wadda na zaɓa daga dukan kabilan Isra'ila, zai sami ƙabila guda. zan yi wannan domin sun yashe ni suka kuma yi wa Ashtarot alliyar Sidoniyawa, da Kemosh allahn Mowabawa, da kuma Molek allahn Ammonawa sujada, ba su yi tafiya a hanyoyina ba, ba su kuwa yi abin da yake daidai a idanuna ba, ba su kiyaye farillaina da dokokina kamar yadda Dauda mahaifin Solomon ya yi ba, amma ba zan ɗauki dukkan masarautar daga hannun Solomon ba. na naɗa shi sarki dukan kwanaki ransa saboda Dawuda bawana, wanda na zaɓa, wanda kuma ya kiyaye umarnai da farillaina. Zan ɗauki masarautar daga hannuwan ɗansa ne, in ba ka kabilu goma, zan ba da ɗaya ga ɗansa don kullum Dawuda bawana ya kasance da fitila a gabana, a Urushalima, birnin da na zaɓa in sa sunana, amma fa ga kai zan ɗauke ka, za ka kuwa yi mulki bisa dukan abin da zuciyarka take so, za ka zama sarki a bisa Isra'ila, in ka aikata dukan abin da na umarce ka, ka yi tafiya a hanyoyina, ka kuma yi abin da yake daidai a idanuna, ta wurin kiyaye farillaina da umarnaina, kamar yadda Dauda bawa na ya yi, zan kasance tare da kai, zan gina maka masarauta mai dawwama kamar wadda na gina wa Dauda, zan kuma ba da Isra'ila gare ka, zan ƙasƙantar da zuriyar Dauda saboda wannan, amma ba har abada ba. Solomon ya yi ƙoƙari ya kashe Yerobowam, amma Yerobowam ya tsere zuwa Masar, zuwa wurin sarki Shishak, ya zauna a can sai bayan mutuwar Solomon. Mutuwar Solomon Game da sauran ayyukan mulkin Solomon da dukan abubuwan da ya yi, da hikimar da ya nuna an rubuta su a littafin tarihin Solomon Solomon ya yi mulki a Urushalima a bisa dukan Isra'ila shekaru arba'in, sa'an nan ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi a birnin Dauda mahaifinsa, sai Rahobowam ɗansa ya gaje shi a matsayin sarki. Sarakuna ta ɗaya Sura goma sha biyu Isra'ilawa sun yi wa Rehobowam tawaye Rehobowam ya tafi Shekem, gama dukan Isra'ila sun je can don su naɗa shi sarki, sa'ad da Yerobowam ɗan Nebat ya ji labari, gama har yanzu yana a Masar inda ya gudu daga Sarki Solomon, sai ya dawo daga Masar, saboda haka mutane suka aika Yerobowam ya zo, sai shi da dukan taron Isra'ila suka tafi wurin Rehobowam suka ce masa, Mahaifinka ya sa mana kaya mai nauyin gaske. amma yanzu ka sassauta wannan aikin mai zafi, da kuma kaya masu nauyin da ya sa a kanmu, mu kuma za mu bauta maka. Rehobowam ya amsa, Ku tafi, bayan kwana uku ku dawo, sai mutane suka watse, sai sarki Rehobowam ya nemi shawarar dattawa waɗanda suka yi wa mahaifinsa Solomon hidima a kwanakinsa, ya ce, Wace shawara ce za ku ba ni don in amsa wa waɗannan mutane? Suka amsa, In a yau za ka zama bawan waɗannan mutane ka kuma yi musu hidima, ka ba su amsa mai kyau, kullum za su kasance bayinka. Amma Rehobowam ya ƙi shawarar da dattawan suka ba shi, sai ya nemi shawarar matasa waɗanda suka yi girma tare, waɗanda kuma suke masa hidima. Ya tambaye su, Mece ce ku? Yaya za mu amsa wa waɗannan mutane masu cewa, Ka sassauta nauyin da mahaifinka ya sa a kanmu? Matasan, waɗanda suka yi girma tare da shi, suka amsa, Faɗa wa waɗannan mutane da suke ce maka, Mahaifinka ya sa kaya masu nauyi a kanmu, amma ka sassauta kayanka, ka ce musu, Ƙaramin na ya fi ƙugun tsohona kauri, mahaifina ya sa muku kaya masu nauyi, ni zan ma sa su fi haka nauyi, mahaifina ya hore ku da bulala, ni kuma zan hore ku da kunamai. Bayan kwana uku, Yerobowam da dukan mutane suka dawo wurin Rehobowam yadda sarki ya faɗa, Ku dawo gare ni cikin kwana uku, sai sarki ya amsa wa mutane da zafi, yana ƙin shawarar da dattawa suka ba shi, ya bi shawarar matasa ya ce, mahaifina ya sa muku kaya masu nauyi, ni zan ma sa su fi haka nauyi; mahaifina ya hore ku da bulala, ni kuwa zan hore ku da kunamai.’ Saboda haka sarki bai saurari mutane ba, gama wannan abin da ya faru daga wurin Ubangiji ne, don a cika maganar Ubangiji da ya yi wa Yerobowam ɗan Nebat ta wurin Ahiya mutumin Shilo. Da dukan Isra'ila suka ga sarki ya ƙi yă saurare su, sai suka amsa wa sarki. Ina ruwanmu da Dawuda, ai, ba mu da gādo wurin ɗan Yesse, Ya Isra'ila, kowa ya koma tentinsa, Dawuda, sai ka lura da gidanka, saboda haka Isra'ilawa suka watse zuwa gida, amma ga Isra'ilawan da suke zama a garuruwan Yahuda kuwa, rahobawan ya ci gaba da mulki a kansu. Sarki rahobawam ya aiki Adoniram, wanda yake shugaban aikin gandu. amma Isra'ila suka jajjefe shi da dutse har ya mutu, Sarki Rehobowam ya sulale ya hau keken yaƙinsa ya tsere zuwa Urushalima, tun daga wannan rana ne mutanen Isra'ila suka shiga gaba da gidan dauda har wa yau. Sa'ad da dukan Isra'ila suka ji Yerobowam ya dawo, sai suka aika, suka kira shi zuwa taro suka kuma naɗa shi sarki bisa dukan Isra'ila, kabila Yahuda kaɗai ta kasance mai biyayya ga gidan dauda. da Rehobowam ya isa Urushalima, ya tattara dukan gidan Yahuda da kabilar Benyamin, ya sami sun kai mayaƙa dubu da tamanin, sai aka shirya don su yaƙi gidan Isra'ila su kuma mayar da sarautar wa Rehobowam ɗan Solomon. Amma waɗannan kalmomin Allah suka zo wa Shemahiya mutumin Allah cewa, Faɗa wa Rehobowam ɗan Solomon sarkin Yahuda. Ka faɗa wa dukan gidan Yahuda da Benyamin da kuma dukan sauran mutane, Ga abin da Ubangiji ya ce, Kada ku haura don ku yi yaƙi da 'yan uwanku Isra'ilawa, ku koma gida, kowannenku, gama wannan aikina ne, saboda haka suka yi biyayya da maganar Ubangiji, suka sake watse zuwa gida, yadda Ubangiji ya umarta. ’Yan maruƙan zinariya a Betel da Dan. Sai Yerobowam ya ƙara gina Shekem a ƙasar tudu ta Efraim, ya zauna a can, daga can ya tafi ya gina fenuel? Yerobowam ya yi tunani a ransa ya ce, Mai yiwuwa mulkin ya koma gidan Dauda. in waɗannan mutane sun riƙa haurawa don su miƙa hadayu a haikalin Ubangiji a Urushalima, za su sake nuna biyayya ga mai girma Rehobowam, sarkin Yahuda, za su kashe ni, su kuma koma ga Sarki Rehobowam. Bayan ya nemi shawara, sai sarki ya yi siffofin ’yan maruƙa biyu na zinariya, ya ce wa mutane, Kun daɗe kuna haurawa zuwa can Urushalima, ga allolinku, ya Isra'ila, waɗanda suka fitar da ku daga ƙasar Masar, sai ya kafa ɗaya a Betel, ɗaya kuma a Dan, wannan ya zama zunubi, gama mutane suna tafiya yunwa wannan da yake a Betel sujada, su kuma je har Dan don su yi wa ɗayan sujada. Yerobowam ya gina masujadai da suke kan tuddai, ya kuma naɗa firistoci barkatai daga cikin mutanen da ba na zuriyar Lawi ba, ya kafa biki a rana ta goma sha biyar ta watan takwas, kamar biki da ake yi a Yahuda, ya kuma miƙa hadayu a bisa bagade, ya yi haka a Betel, yana miƙa wa siffofin maruƙan da ya yi hadayu, a Betel kuma ya naɗa firistoci a wuraren tudun da ya yi, a rana ta goma sha biyar ta watan takwas, watan da ya zaɓa, ya miƙa hadayu a bisa bagaden da ya gina a Betel, saboda haka ya kafa biki don Isra'ilawa, ya kuma haura zuwa bagade don ya miƙa hadayu. Sarakuna ta ɗaya Sura goma sha uku Mutumin Allah daga Yahuda Bisa ga umarnin Ubangiji, sai wani mutumin Allah ya zo daga Yahuda zuwa Betel, yayinda Yerobowam yake tsaye kusa da bagade don ya miƙa hadaya, sai mutumin Allah ya tada murya a kan bagade bisa ga umarnin Ubangiji ya ce, Ya bagade, bagade, Ubangiji ya ce, Za a haifi ɗa mai suna Yosiya wa gidan Dauda, a kanka zai miƙa firistoci na masujadai kan tuddai masu miƙa hadayu. a nan za a kuma ƙone ƙasusuwan mutane a kanka. A wannan rana mutumin Allah ya ba da alama, ga alamar da Ubangiji ya furta, wannan bagade zai tsage ya rabu kashi biyu, tokar da yake a kansa za ta zuba a ƙasa. Sa'ad da Yerobowam ya ji abin da mutumin Allah ya tada murya ya faɗa game da bagadan Betel, sai ya miƙa hannunsa daga bagadan ya ce, Ku kama shi, amma sai hannun da ya miƙa ya yanƙwane, har bai iya janye shi ba, haka ma bagaden ya rabu, tokarsa kuma ya zuba bisa ga alamar da mutumin Allah ya bayar ta wurin kalmar Ubangiji. Sai sarki ya ce wa mutumin Allah, Ka roƙi Ubangiji Allahnka, ka kuma yi addu'a domina, don hannuna ya warke. Saboda haka, mutumin Allah ya yi roƙo ga Ubangiji, hannun sarki kuwa ya warke, ya kuma zama kamar yadda yake a da. Sai sarki ya ce wa mutumin Allah, Zo gida tare da ni, ka sami wani abu ka ci, zan kuwa yi maka kyauta. Amma mutumin Allah ya amsa wa sarki, Ko da za ka ba ni rabin mallakarka, ba zan tafi tare da kai ba, ba kuwa zan ci abinci ko in sha a can ba, gama an umarce ni ta wurin kalmar Ubangiji, aka ce, Kada ka ci abinci, ko ka sha ruwa, ko ka koma ta hanyar da ka zo, saboda haka ya ɗauki wata hanya bai kuwa koma ta hanyar da ya zo Betel ba. To, fa, akwai wani tsohon annabi yana zama a Betel, wanda ’ya'yansa suka zo suka faɗa masa dukan abin da mutumin Allah ya yi a can, a ranar suka kuma faɗa wa mahaifinsu abin da ya faɗa wa sarki. Mahaifinsu ya tambaye su ya ce, Wace hanya ce ya bi? Sai ’ya'yansa suka nuna masa hanyar da mutumin Allah daga Yahuda ya bi, sai ya ce wa ’ya'yansa, Ku yi wa jakina shimfiɗa, da suka yi wa jakin shimfiɗa sai ya hau, ya bi bayan mutumin Allah, ya same shi yana zama a ƙarƙashin itacen oak, sai ya tambaye shi ya ce, Kai ne mutumin Allah wanda ya zo daga Yahuda? Ya amsa ya ce, Ni ne. Saboda haka annabin ya ce masa, Zo gida tare da ni, ka ci abinci. Mutumin Allah ya ce, Ba zan koma tare da kai ba, ko in ci abinci ko in sha ruwa tare da kai a can ba. An faɗa mini ta wurin maganar Ubangiji, Kada ka ci abinci, ko ka sha ruwa a can, ko ka koma ta hanyar da ka zo.’ Sai annabin ya amsa, Ni ma annabi ne kamar ka, kuma mala'ika ya ce mini, Ta wurin kalmar Ubangiji, dawo da shi zuwa gidanka, saboda ya ci abinci ya kuma sha ruwa, amma yana masa ƙarya ne, sai mutumin Allah ya koma tare da shi, ya kuma ci ya sha a gidansa. Yayinda suke zaune a teburi, sai maganar Ubangiji ta zo wa tsohon annabin da ya dawo da mutumin Allah, sai tsohon annabin ya tā da murya wa mutumin Allah wanda ya zo daga Yahuda, ga abin da Ubangiji ya ce, Ka ƙazantar da maganar Ubangiji, ba ka kuma kiyaye umarnin Ubangiji Allahnka ba, ka dawo ka ci abinci, ka kuma sha ruwa a wurin da na faɗa maka kada ka ci ko ka sha, saboda haka ba za a binne jikinka a kabarin kakanninka ba. Sa'ad da mutumin Allah ya gama ci da sha, sai annabin ya dawo da shi, ya yi wa jakin mutumin Allah shimfiɗa. Yayinda yake kan hanyarsa, sai wani zaki ya sadu da shi, ya kashe shi, aka kuma jefar da jikinsa a kan hanya. Jakin da zakin suka tsaya kusa da gawar, waɗansu mutane masu wucewa suka ga an yar da gawar a can, zaki na tsaye kusa da gawar, sai suka tafi, suka ba da labarin a birni inda tsohon annabin nan yake zama, sa'ad da annabin da ya dawo da mutumin Allah ya ji, sai ya ce, Mutumin Allah ne, wanda ya ƙazantar da maganar Ubangiji, Ubangiji ya bashe shi ga zaki, wanda ya yayyage shi ya kuma kashe shi, kamar yadda maganar Ubangiji ta gargaɗe shi. Sai annabin ya ce wa ’ya'yansa, Ku yi wa jaki na shimfaɗa sai suka yi, sai ya fita ya sami an jefar da gawar a hanya. jakin da zakin suna tsaye kusa da shi, zakin bai ci gawar ko ga jikin ba, saboda haka annabin ya ɗauki gawar mutumin Allah, ya shimfiɗa shi a kan jaki, ya koma da cikin birninsa, don ya yi makokinsa ya kuma binne shi, sai ya kwantar da gawar a kabarinsa, suka yi makoki a kansa, ya kuma ci, Ayya, abokina. Bayan an binne shi, sai ya ce wa ’ya'yansa, Sa'ad da na mutu, ku binne ni a kabarin da aka binne mutumin Allah, ku kwantar da ƙasusuwana kusa da ƙasusuwansa, gama annabcin da ya yi ta maganar Ubangiji, gaba da bagadan da yake cikin Betel da kuma wuraren sujada a tuddan da suke a biranen Samariya, ba shakka zai cika. Har ma bayan wannan, Yerobowam bai canza daga mugayen hanyoyinsa ba, amma ya ƙara naɗa firistoci domin masujadai da suke kan tuddai daga kowane irin mutane, duk wanda ya so ya zama firist sai ya naɗa shi don aiki a masujadai da suke kan tuddai. Wannan ne zunubin gidan Yerobon wanda ya kai ga fāɗuwarsa da kuma hallakarsa daga fuskar duniya. Sarakuna ta ɗaya Sura goma sha hudu Annabcin Ahiya a kan Yerobowam A lokacin Abiya, ɗan Yerobowam ya kamu da ciwo, sai Yerobowam ya ce wa matarsa, Ki tafi, ki ɓad da kama, don kada a gane ke a matsayin matar Yerobowam, ki je Shilo, annabi Ahiya yana a can, wannan wanda ya ce mini, Zan zama sarki a bisa wannan mutane, ki ɗauki dunƙulen burodi goma tare da ke, da waina, da tulun zuma, ki tafi wurinsa, zai faɗa miki abin da zai faru da yaron. Saboda haka matar Yerobowam ta yi abin da ya faɗa, ta kuma tafi gidan Ahiya a Shilo. Yanzu dai, Ahiya ba ya gani, idanunsa sun tafi saboda tsufa, amma Ubangiji ya ce wa Ahiya, Matar Yerobowam tana zuwa ta tambaye ka game da ɗanta, gama yana ciwo, za ka kuwa ba ta amsa kaza da kaza, sa'ad da ta iso, za ta yi kamar wata ce daban. saboda haka. Sa'ad da Ahiya ya ji motsin sawunta a ƙofa, sai ya ce, Ki shigo matar Yerobowam, me yasa kike yi kamar wata ce dabam? An aiko ni wurinki da labari marar daɗi, je ki faɗa wa Yerobowam cewa, Ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila ya ce, Na tā da kai daga cikin mutane, na mai da kai shugaba a bisa mutane na Isra'ila, na yage mulki daga gidan Dauda, na ba da shi gare ka. amma ba ka zama kamar bawana Dawuda, wanda ya kiyaye umarnaina, ya kuma bi ni da dukan zuciyarsa, yana yin abin da yake daidai kaɗai a idanuna ba, ka aikata mugunta fiye da dukan waɗanda suka rayu kafin kai, ka yi wa kanka waɗansu alloli, gumakan da aka yi da ƙarfe, ka tsokane ni na yi fushi, ka kuma juye mini baya, saboda wannan, zan kawo masifa a gidan Yerobowam. Zan yanke kowane ɗa na kashe a Isra'ila, bawa ko ’yantacce, zan ƙone gidan Yerobowam kamar yadda mutum yakan ƙone juji, sai duk ya ƙone ƙurmus, karnuka za su ci waɗanda suka mutu na Yerobowam a cikin birni, kuma tsuntsayen sararin sama za su cinye waɗanda suka mutu a jeji, ni Ubangiji na faɗa. Ke kuma, ki koma gida, sa'ad da kika taka ƙafa a birninki, yaron zai mutu, dukan Isra'ila kuwa za su yi makoki dominsa, shi ne kaɗai na Yerobowam wanda za a binne, domin shi ne kaɗai a gidan Yerobowam wanda Ubangiji Allah na Isra'ila ya sami wani ɗan abu mai kyau a kansa, Ubangiji ya tā da wani sarki wa kansa a bisa Isra'ila, wanda zai hallaka iyalin Yerobowam, ko yanzu ma, wannan zai fara faruwa, Ubangiji kuma zai bugi Isra'ila har ta zama kamar kyauro mai girgiza a bakin rafi, zai tumɓuke Isra'ila daga wannan ƙasa mai kyau da ya ba wa kakanninsu, ya watsar da su gaba da kogin Yuferites, domin sun tsokani Ubangiji, har ya yi fushi ta wurin yin ginshiƙan Ashera, zai kuma ba da Isra'ila saboda zunuban da Yerobowam ya yi, da ya kuma sa Isra'ila suka yi. Sai matar Yerobowam ta tashi ta tafi. ta kuwa tafi Tirza, nan da nan ta taka madogaran ƙofar gidan sai yaron ya mutu, suka binne shi, dukan Isra'ila kuwa suka yi makoki dominsa, yadda Ubangiji ya faɗa ta wurin bawansa annabi Ahiya. Sauran ayyukan sarautar Yerobowam da yaƙe-yaƙensa, da yadda ya mulki, ba a rubuce suke a littafin tarihi na sarakunan Isra'ila ba? Ya yi mulki shekaru ashirin da biyu. sai ya huta tare da kakanninsa, sai Nadab ɗansa ya gaje shi a matsayin sarki. Rehobowam sarkin Yahuda Rehobowam ɗan Solomon ya zama sarki a Yahuda, yana da shekara arba'in da ɗaya sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki shekaru goma sha bakwai a Urushalima, birnin da Ubangiji ya zaɓa daga cikin dukan kabilan Isra'ila don ya sa sunansa, sunan mahaifiyarsa Na'ama, ita mutuniyar Ammon ce, Yahuda ya aikata mugunta a gaban Ubangiji ta wurin zunuban da suka yi, sun tā da fushin kishinsa fiye da yadda kakannin suka yi, sun kuma kafa wa kansu masujadai da suke kan tuddai, da a kan keɓaɓɓun duwatsu, suka kuma gina ginshiƙan Ashera a kowane tudu, da kuma a ƙarƙashin kowane duhuwar itace. har ma akwai maza karuwai na masujada, mutane suka sa kansu ga yin kowane abin ƙyama na al'umman da Ubangiji ya kora kafin Isra'ilawa. A shekara ta biyar ta sarki Rahobowam, Shishak, sarkin Masar, ya kai wa Urushalima yaƙi, ya kwashe dukiyar haikalin Ubangiji da kuma dukiyar fadan sarki, ya ɗauki kome, har da dukan garkuwoyi na zinariya da Solomon ya yi. Saboda haka Sarki Rehobowam ya yi garkuwoyin tagulla, ya mayar da su, ya kuma naɗa waɗannan shugabannin matsara, ya sa su aiki a ƙofar zuwa fadan sarki, duk sa'ad da sarki ya tafi wurin haikalin Ubangiji, matsara suka riƙe garkuwoyinsu, daga baya kuma sai su mai da su ɗakin tsaro. Game da sauran ayyukan mulkin Rehobowam kuwa da kuma dukan abin da ya yi, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda, aka ci gaba da yaƙe-yaƙe tsakanin Rehobowam da Yerobowam, sai Rehobowam ya huta da kakanninsa, aka kuma binne shi tare da su a birnin Dauda. Sunan mahaifiyarsa Na'ama, ita kuwa mutuniyar amance. Sai sai Abiyam ɗansa ya gaje shi a matsayin sarki. Sarakuna ta ɗaya Sura goma sha biyar Abiya sarkin Yahuda A shekara ta goma sha takwas ta mulkin Yerobowam ɗan Nebat, Abiyam ya zama sarkin Yahuda, ya kuma yi mulki a Urushalima shekara uku, sunan mahaifiyarsa Ma'aka ne, ’yar Abisalom, shi ma ya aikata dukan irin zunubai da tsohonsa ya yi, zuciyarsa ba ta bi Ubangiji Allahnsa kamar yadda zuciyar Dauda kakansa ta yi ba, duk da haka saboda Dawuda Ubangiji Allahnsa ya ba shi fitila a Urushalima ta wurin tā da wani da ya gaje shi, ta wurinsa kuma Urushalima ta yi ƙarfi, gama Dawuda ya yi abin da yake daidai a gaban Ubangiji, bai kuma fasa kiyaye wani daga umarnan Ubangiji ba dukkan kwanakinsa, sai dai a batun Uriya mutumin Hitti. Aka yi yaƙi tsakanin rahobawan da Yerobowam a duk kwanaki a biya. Game da sauran ayyukan mulkin Abiyam kuwa, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda, aka yi yaƙi tsakanin Abiyam da Yerobowam, sai Abiyam ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi a birnin Dauda. Asa kuwa ya gaje shi a matsayin sarki. Asa sarkin Yahuda A shekara ta ashirin ta Yerobowam, sarkin Isra'ila, Asa ya zama sarkin Yahuda, ya yi mulki a Urushalima shekara arba'in da ɗaya, sunan mahaifiyarsa Ma'aka ne ’yar Absalom. Asa ya yi abin da yake daidai a gaban Ubangiji, kamar yadda kakansa Dauda ya yi, ya kori dukan maza karuwai na masujidai daga ƙasar, ya kuma yi waje da dukan gumakan da mahaifinsa ya yi, ya tuɓe mahaifiya mahaifiyarsa Ma'aka daga matsayinta na mahaifiyar sarauniya. gama ya gina ƙazantaccen ginshiƙan Ashera, Asa ya yanke ginshiƙan. ya kuma ƙone shi a Kwarin Kidron, ko da yake bai cire masujadai da suke kan tuddai ba, zuciyar Asa ta kasance da aminci ɗungum ga Ubangiji dukkan kwanakinsa, ya kawo azurfa da zinariya da kayayyakin da shi da mahaifinsa suka keɓe a haikalin Ubangiji. Aka yi yaƙi tsakanin Asa da Ba'asha sarkin Isra'ila dukan kwanakin mulkinsu, Ba'asha sarkin Isra'ila ya haura, ya yi yaƙi da Yahuda, ya kuma gina Rama don ya hana wani daga fita ko shiga yankin Asa sarkin Yahuda. Sai Asa ya ɗauki dukan azurfa da kuma zinariyar da suka rage a ma'ajin haikalin Ubangiji da kuma nasa fada ya ba da su ga wani shugabansa, ya kuma aika da su zuwa ga Ben Hadad ɗan Tabrimon. ɗan Heziyon sarkin Aram, wanda yake mulki a Damaskus, ya ce, Bari yarjejeniya ta kasance tsakanina da kai, kamar yadda ta kasance tsakanin mahaifina da mahaifinka, duba, ina aika maka kyautai na azurfa da na zinariya, yanzu fa, sai ka janye yarjejeniyarka da Ba'asha, sarkin Isra'ila. don yă janye daga gare ni. Ben Hadad ya yarda da maganar sarki Asa, ya kuma aika da shugabannin sojojin mayaƙansa, ya yi yaƙi da garuruwan Isra'ila, ya kame Iyon, Dan, Ebel, Bet, Ma'aka da dukan Kinneret, haɗe da Naftali. Da Ba'asha ya ji haka, sai ya daina ginin Rama, ya janye zuwa Tirza. Sai Sarki Asa ya ba da umarni ga dukan Yahuda, kuma babu wanda aka ware, kowa ya taimaka a kwashe duwatsu da katakan da Ba'asha yake amfani da su daga Rama, da duwatsu da katakan ne Sarki Asa ya gina Geba a Benyamin da kuma Mizfa. Game da sauran ayyukan mulkin Asa, dukan nasarorinsa, dukan abin da ya yi. da kuma biranen da ya gina, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda, a tsufansa, sai ƙafafunsa suka kamu da ciwo, sai Asa ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi tare da su a birnin kakansa Dauda, sai yahoshafat ɗansa ya gaje shi a matsayin sarki. Nadab sarkin Isra'ila Nadab ɗan Yerobowam ya zama sarkin Isra'ila a shekara ta biyu ta Asa sarkin Yahuda, ya kuma yi mulki a bisa Isra'ila shekara biyu. Ya yi mugunta a gaban Ubangiji, yana tafiya a hanyoyin mahaifinsa da kuma cikin zunubinsa, wanda ya sa Isra'ila suka yi. Ba'asha ɗan Ahiya na gidan Isakar ya yi maƙarƙashiya gaba da shi, ya buge shi a Gibbeton a wani garin Filistiyawa, yayinda Nadab da dukan Isra'ila suke wa garin kwanto, Ba'asha ya kashe Nadab a shekara ta uku ta Asa sarkin Yahuda, ya kuma gaje shi a matsayin sarki, nan da nan da ya fara mulki, sai ya kashe dukan iyalin Yerobowam, bai bar wa Yerobowam wani da rai ba, amma ya hallaka su duka, bisa ga maganar Ubangiji da ya ba wa bawansa Ahiya mutumin Shilo. Wannan abu ya faru saboda zunuban da Yerobowam ya yi, ya kuma sa Isra'ila ya yi, kuma saboda ya tsokane Ubangiji, Allah na Isra'ila ya yi fushi game da sauran ayyukan mulkin Nadab da kuma dukan abin da ya yi, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Aka yi yaƙi tsakanin Asa da Ba'asha, sarkin Isra'ila, dukan kwanakin mulkinsu. Ba'asha, sarkin Isra'ila, A shekara ta uku ta Asa sarkin Yahuda, Ba'asha ɗan Ahiya ya zama sarkin dukan Isra'ila a Tirza, ya kuma yi sarauta shekara ashirin da hudu. ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, yana tafiya a hanyoyin Yerobowam da kuma cikin zunubinsa, wanda ya sa Isra'ila suka yi. Sarakuna ta ɗaya Sura goma sha shida Sai magana Ubangiji ta zo wa Yehu ɗan Hanani game da Ba'asha, na ɗaga ka daga ƙura na mai da kai shugaban mutane na Isra'ila, amma ka yi tafiya a hanyoyin Yerobowam, ka kuma sa mutane na Isra'ila suka yi zunubi, ka tsokane ni na yi fushi ta wurin zunubansu, saboda haka ina gab da cinye Ba'asha da gidansa, zan kuma mai da gidanka kamar na Yerobowam ɗan Nebat. karnuka za su cinye waɗanda suke na Ba'asha da suka mutu a birni, tsuntsaye kuma za su cinye waɗanda suka mutu a jeji. Game da sauran ayyukan mulkin Ba'asha da abin da ya yi, da kuma nasarorinsa, an rubuta su cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Ba'asha ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi a Tirza, sai Ela ɗansa ya gaje shi a matsayin sarki. Ban da haka, Maganar Ubangiji ta zo ta wurin annabi Yehu ɗan Hanani wa Ba'asha da gidansa, saboda dukan muguntar da ya aikata a gaban Ubangiji, ya tsokane shi ya yi fushi ta wurin abubuwan da ya yi, da kuma zama kamar gidan Yerobowam, da kuma domin ya hallaka gidan Yerobowam. Ela sarkin Isra'ila A shekara ta ashirin da shida ta Asa sarkin Yahuda. Ela ɗan Ba'asha ya zama sarkin Isra'ila, ya kuma yi mulki a Tirza shekaru biyu. Zimri, ɗaya daga cikin shugabanni, wanda ya shugabanci rabin kekunan yaƙin Ela, ya yi maƙarƙashiya a kansa, Ela yana a Tirza a lokacin ya bugu a gidan Arza sarkin fada a Tirza, Zimri ya shiga ya buge shi ya kashe a shekara ta ashirin da bakwai na Asa sarkin Yahuda, sa'an nan ya gaje shi a matsayin sarki, nan da nan sai ya fara mulki, ya kuwa zauna a kujerar sarauta, ya kashe dukan iyalin Ba'asha, bai bar namiji guda ɗaya ba ko dangi ko aboki, ta haka Zimri ya hallaka dukan iyalin Ba'asha, bisa ga maganar da Ubangiji ya yi game da Ba'asha ta wurin annabi Yehu. Wannan ya faru saboda dukan zunuban Ba'asha da waɗanda ɗansa Ela ya yi, da ya sa Isra'ila suka yi, har suka tsokane Ubangiji, Allah na Isra'ila, ya yi fushi ta wurin gumakansu marasa amfani, game da sauran ayyukan mulkin Ela da dukan abin da ya yi, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Zimri sarkin Isra'ila A shekara ta ashirin da bakwai na Asa sarkin Yahuda, Zimri ya yi mulki a Tirza kwana bakwai. mayaƙa suka yi sansani kusa da Gibbeton, wani garin Filistiyawa, sa'ad da Isra'ilawa a cikin sansani suka ji cewa Zimri ya yi maƙarƙashiya a kan sarki, ya kuma kashe shi, sai suka yi shela, suka naɗa Omri, shugaban mayaƙa, ya zama sarki a bisa Isra'ila. A wannan rana a cikin sansani, sai Omri da dukan Isra'ilawa suka janye daga Gibbeton, suka yi wa Tirza kwanto. Da Zimri ya ga cewa an kame birnin, sai ya je ya shiga hasumiya fadan sarki, ya sa wa fadan wuta, wutar kuwa ta ƙone shi ya mutu. Wannan ya faru saboda zunuban da ya yi, ya yi mugunta a gaban Ubangiji, ya kuma yi tafiya a hanyoyin Yerobowam da kuma cikin zunubin da Yerobowam ya yi, da ya sa Isra'ila suka yi. Game da sauran ayyukan mulkin Zimri da tawayen da ya yi, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Omri, sarkin Isra'ila Sai mutanen Isra'ila suka rabu kashi biyu, rabi guda sun goyi bayan Timni ɗan Ginat ya zama sarki, ɗayan rabin kuma sun goyi bayan Omri, amma mabiyan Omri suka nuna sun fi na Timni ɗan Ginat ƙarfi, sai Timni ya mutu. Omri kuwa ya zama sarki A shekara ta talatin da ɗaya na Asa, sarkin Yahuda, Omri ya zama sarkin Isra'ila, ya kuma yi mulkin shekara goma sha biyu, shekara shida a Tirza, ya saya tudun Samariya daga Shimer a bakin talenti biyu na azurfa, ya kuma gina birni a kan tudun, ya kira shi Samariya bayan shimer sunan mai tudun a da. Amma Omri ya yi mugunta a gaban Ubangiji ya kuma yi zunubi fiye da dukan waɗanda suka kasance kafin shi, ya yi tafiya a dukan hanyoyin Yerobowam ɗan Nebat da kuma cikin zunubinsa wanda ya sa Isra'ila suka yi, har suka tsokane Ubangiji, Allah na Isra'ila, ya yi fushi ta wurin gumakansu marasa amfani. Game da sauran ayyukan mulkin Omri, abin da ya yi, da kuma abubuwan da ya yi, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Omri ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi a Samariya, sai Ahab ya gaje shi a matsayin sarki. Ahab ya zama sarkin Isra'ila A shekara ta talatin da takwas ta Asa sarkin Yahuda, Ahab ɗan Omri ya zama sarkin Isra'ila, ya kuma yi mulki a Samariya a kan Isra'ila shekara ashirin da biyu. Ahab ɗan Omri ya yi mugunta sosai a gaban Ubangiji fiye da wani daga cikin waɗanda suka riga shi, bai zama masa wani abu mai wuya ba, ya yi zunubin Yerobowam ɗan Nebat, har ma ya auri Yezebel ’yar Etba'al sarkin Sidoniyawa, ya kuma fara bauta wa Ba'al, ya yi masa sujada, ya kafa bagade domin Ba'al a haikalin Ba'al da ya gina a Samariya, Ahab ya gina ginshiƙan Ashera. ya kuma aikata abubuwa masu yawa don yă tsokane Ubangiji, Allah na Isra'ila, ya yi fushi fiye da dukan sarakunan Isra'ila da suka riga shi. A lokacin Ahab ne, Hiyel mutumin Betel ya sake gina Yeriko, ya kafa tushenta a bakin ran ɗan farinsa Abiram, ya kuma kafa ƙofofinsa a bakin ran autansa Sego, bisa ga maganar Ubangiji da ya yi ta wurin Yoshuwa ɗan Nun. Sarakuna ta ɗaya Sura goma sha bakwai Iliya ya sanar cewa za a yi babban fari To, Iliya mutumin Tishbe, daga Tishbe a Gileyad ya ce wa Ahab, Muddin Ubangiji Allah na Isra'ila wanda nake bautawa yana a raye, ba za a yi raɓa ko ruwan sama a ’yan shekaru masu zuwa ba, sai ko na faɗa haka. Hankaki sun ciyar da Iliya. Sai maganar Ubangiji ta zo wa Iliya ta ce, Ka bar nan, ka nufi wajajen gabas, ka ɓuya a rafin Kerit, gabas da Urdun, za ka sha daga rafin, zan kuma umarci hankaki su ciyar da kai a can. Saboda aka sai Iliya ya yi abin da Ubangiji ya faɗa masa, ya tafi rafin Kerit gabas da Urdun, ya zauna a can. Hankaki suka rinƙa kawo masa abinci da nama safe da yamma, ya kuma sha daga rafin. gwauruwa a Zarefat Ana nan sai rafin ya bushe, saboda ba a yi ruwan sama a ƙasar ba, sai magana Ubangiji ta zo wa Iliya cewa, Je ka nan take zuwa Zarefat na Sidon, ka zauna a can, na umarci wata gwauruwa a can ta ciyar da kai. Saboda haka sai ya tafi Zarefat, sa'ad da ya isa ƙofar gari, sai ga wata gwauruwa tana tattara ’yan itace, sai ya kira ta, ya ce, Ki kawo mini ɗan ruwa a tulu don in sha, da ta kama hanya za ta tafi ta kawo, sai ya sake kiranta, ya ce, Ina roƙonki, ki kuma kawo mini ɗan abinci, sai ta ce masa, Na rantse da Ubangiji Allahnka, ba ni da wani abinci sai ɗan gari hannu guda a tulu, da kuma ɗan mai a kwalba, ina tattara ’yan itacen nan ne don in kai gida in yi abinci wa kaina da ɗana don mu ci, mu mutu. Iliya ya ce mata, Kada ki ji tsoro, ki tafi gida, ki yi yadda kika ce, amma da farko ki yi mini ’yar wainar burodi daga abin da kike da shi, ki kawo mini, sa'an nan ki yi wani abu wa kanki da kuma ɗanki, gama abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila ya ce, Tulin garin ba zai ƙare ba, kwalbar man kuma ba zai bushe ba. sai ranar da Ubangiji ya bayar da ruwan sama a ƙasar, sai ta tafi, ta yi yadda Iliya ya faɗa mata, saboda haka ta kasance da abinci kowace rana wa Iliya da kuma don macen da iyalinta, gama tulun garin bai ƙare ba, kwalban man kuma bai bushe ba, kamar yadda Ubangiji ya faɗa wa Iliya. Ana nan sai ɗan matan, wato, gwauruwan nan ya fara ciwo, ciwon ya ƙara muni daga ƙarshe sai ya daina numfashi. sai ta ce wa Iliya, Mutumin Allah, yaya haka, ka zo ne domin ka nuna wa Allah zunubaina ka kuma jawo mutuwar ɗana? Iliya ya ce, Ki miƙa mini ɗanki, sai ta ɗauke shi daga hannuwanta, ya kai shi ɗakin sama inda yake zama, ya kwanta da shi a gadonsa, sa'an nan ya yi kuka ga Ubangiji ya ce, Ya Ubangiji Allah na? don me ka kawo wannan masifa a kan gauruwan nan? kai ka ce, In zauna tare da ita, ga shi yanzu ɗanta ya mutu, sai ya kwanta, ya miƙe kansa a kan yaron sau uku, ya kuma yi kuka ga Ubangiji ya ce, Ya Ubangiji Allahna, ka mai da ran yaron nan, Ubangiji kuwa ya ji kukan Iliya, sai ran yaron ya dawo masa, ya kuma rayu. Iliya ya ɗauki yaron, ya sauko da shi daga ɗakin sama zuwa cikin gida, ya ba da shi ga mahaifiyarsa, ya ce, Duba, ɗanki yana da rai. Sai matar ta ce wa Iliya, Yanzu na san cewa kai mutumin Allah ne, Ubangiji kuma yana magana ta wurinka. Sarakuna ta ɗaya Sura goma sha takwas Iliya da Obadiya Bayan dogon lokaci a cikin shekara ta uku, maganar Ubangiji ta zo wa Iliya ta ce, Tafi ka gabatar da kanka ga Ahab zan kuwa aika da ruwan sama a ƙasar. Saboda haka Iliya ya tafi ya gabatar da kansa ga Ahab. Yanzu dai yunwa ta tsananta a Samariya, Ahab kuma ya aika a kawo Obadiya, sarkin fadansa, Obadiya dai cikakken mai gaskata da Ubangiji ne, Yayin da Yezebel tana kisan annabawan Ubangiji, Obadiya ya ɗauki annabawa ɗari ya ɓoye a kogwanni biyu, hamsin a kowanne. ya kuma tanada musu abinci da ruwa. Ahab ya ce wa Obadiya, Ka ratsa ƙasar zuwa dukan maɓulɓulai da fadamu, mai yiwuwa ka sami ciyawa, mu ba dawakai da alfadarai don su rayu, don kada mu kashe dabbobinmu, saboda haka suka raba ƙasar da za su ratsa, Ahab zai tafi gefe ɗaya, Obadiya kuma ya bi gefen ɗaya, yayin da Obadiya yana tafiya sai Iliya ya sadu da shi, Obadiya ya gane shi, ya suna har ƙasa ya ce, Kai ne shugabana, Iliya? Iliya ya amsa ya ce, I, je ka faɗa wa mai gidanka cewa Iliya yana a nan. Obadiya ya tambaya, Me na yi da ba daidai ba? Da kake miƙa bawanka ga Ahab don ya kashe? Na rantse da Ubangiji Allahnka, babu al'umma ko masarauta da mai girma sarki bai aika a nemo ka ba, in suka ce ba ka can, sai ya sa mulkin ko al'ummar su rantse cewa, Ai, ba su same ka ba, amma yanzu kana faɗa min in tafi wurin mai girma in ce Iliya yana anan. ban san inda Ruhun Ubangiji zai kai ka sa'ad da na bar ka ba, in na tafi na faɗa wa Ahab bai kuma same ka anan ba, zai sa a kashe ni, tuna fa. Ni bawanka, na yi wa Ubangiji sujada tun ina saurayi, ranka yă daɗe, ashe, ba a faɗa maka abin da na yi lokacin da Yezebel ta karkashe annabawan Ubangiji ba, yadda na ɓoye annabawa ɗari, na sa su hamsin hamsin a kogwanni biyu, na yi ta ba su abinci da ruwa, yanzu fa, kana ce in tafi wurin mai girma sarki, in ce, Iliya yana a nan, ai, zai kashe ni. Iliya ya ce. Na rantse da Ubangiji Maɗaukaki, wanda nake bauta wa, tabbatacce zan gabatar da kaina ga Ahab a yau, Iliya a dutsen Karmel. Saboda haka sai Obadiya ya tafi wurin Ahab ya faɗa masa, Ahab kuwa ya tafi wurin Iliya. Sa'ad da Ahab ya ga Iliya, sai ya ce masa, Kai ne wannan, kai mai tā da zaune tsaye a Isra'ila? Iliya ya amsa ya ce, Ban tā da zaune tsaye a Isra'ila ba. amma kai da iyalin mahaifinka, ku kuka tā da zaune tsaye, ka ƙyale umarnai Ubangiji, ka bi Ba'al, yanzu ka tara mutane daga dukan Isra'ila su sadu da ni a kan dutsen Karmel, ka kuma kawo annabawa ɗari huɗu da hamsin na Ba'al, da kuma annabawa ɗari huɗu na Ashera, waɗanda suka ci a teburin Yezebel. Sai Ahab ya aika a duk faɗin Isra'ila, ya kuma tattara annabawa a kan Dutsen Karmel, Iliya ya je gaban mutane ya ce, Har yaushe za ku yi ta yawo tsakanin ra'ayoyi biyu? In Ubangiji ne Allah, ku bi shi, amma in Ba'al ne, ku bi shi, mutane dai ba su ce uffan ba. Sai Iliya ya ce musu, Ni ne kaɗai annabin Ubangiji da ya rage, amma Ba'al yana da annabawa ɗari hudu da hamsin, ku samu mana bijimai biyu, bari su zaɓa ɗaya wa kansu bari kuma su yanka shi kucu kucu su sa a itace, sai dai, kada su sa wuta a kansa, ni kuwa zan shirya ɗaya bijimi in sa a kan itace, ni ma ba zan sa wuta a kansa ba, sa'an nan ku kira bisa sunan Allahnku, ni kuwa zan kira bisa sunan Ubangiji, duk Allahn da ya amsa ta wurin wuta shi ne Allah. Sai dukan jama'a suka ce, Abin nan da faɗa yana da kyau, Iliya ya ce wa annabawan Ba'al. ku fara zaɓi bijimi ɗaya, ku shirya, da yake kuna da yawa, ku kira a bisa sunan allahnku, amma kada ku kunna wuta. Sai suka ɗauki bijimin da aka ba su suka shirya shi, sa'an nan suka kira bisa sunan Ba'al daga safe har tsakar rana, suna ihu, Ya Ba'al, ka amsa mana, amma babu wata amsa, babu wani da ya amsa, suka yi ta rawa kewaye da bagadan da suka yi, da tsakar rana Iliya ya fara yin musu ba'a ya ce, Ku yi ihu da ƙarfi, tabbatacce shi allah ne, mai yiwuwa yana cikin zurfin tunani, ko dai aiki ya yi masa yawa, ko ya yi tafiya, mai yiwuwa yana barci ne, dole a tashe shi, sai suka yi ihu da ƙarfi, suna tsattsaga kansu da takuba da masu, yadda su take, sai da jininsu ya yi ta zuba. Tsakar rana ta wuce. suka ci gaba da ƙoƙari suna annabci har lokacin miƙa hadayar yamma ya yi, amma babu wani da ya tanka, babu wani da ya amsa, babu wani da ya kula. Sa'an nan Iliya ya ce wa dukan mutane, Ku zo nan wurina, suka zo wurinsa, ya kuma shirya bagadan Ubangiji da ya riga ya zama kufai. Iliya ya ɗauki duwatsu goma sha biyu, ɗaya don kowace kabila zuriyar Yaƙub, wadda maganar Ubangiji ta zo masa cewa. Sunanka zai zama Isra'ila, da waɗannan duwatsun ya gina bagade cikin sunan Ubangiji, ya kuma haƙa wuriya kewaye da shi, isasshe da zai ci garwa biyu na irin ƙwayar gyaɗa. ya shirya itace, ya yayyanka bijimin kucu kucu, ya shimfiɗe shi a itacen, sa'an nan ya ce musu, Ku cika manyan tuluna da ruwa, ku zuba a kan hadayar da kuma kan itacen. suka zuba, ya ce, Ku sāke yin haka, sai suka sāke yin haka, ya umarta, Ku yi haka sau na uku, suka kuma yi haka sau na uku, ruwan ya gangara kewaye da bagadan har ma ya cika wuriyar. A lokacin hadaya, sai annabi Iliya ya zo gaba ya addu'a ya ce, Ya Ubangiji Allah na Ibrahim, na Isra'ila da kuma na Yaƙub, bari a sani a yau cewa kai Allah ne a cikin Isra'ila, a kuma san cewa ni bawanka ne, na kuma yi dukan waɗannan abubuwa bisa umarninka. Ka amsa mini, ya Ubangiji, ka amsa mini, saboda waɗannan mutane su san cewa kai, ya Ubangiji, kai ne Allah, su kuma san cewa kana sake juye sukatansu zuwa a gare ka. Sai wutar Ubangiji ya faɗo, ya cinye hadayar itacen. duwatsun da kuma ƙasar, ya lashe ruwan da yake cikin wuriyar. Sa'ad da mutane suka ga wannan, sai suka rusuna, suka sunkuyar da kai, suka ce, Ubangiji shi ne Allah, Ubangiji shi ne Allah. Sa'an nan Iliya umarci su ya ce, Ku kama annabawan Ba'al, kada ku bar waninsu ya tsere, suka kama su, Iliya ko ya sa aka gangara da su zuwa kwarin Kishon, aka yayyanka su a can. Sai Iliya ya ce wa Ahab, Ka haura gida, ka ci ka sha, gama ina jin motsin ruwan sama mai yawa. Sai Ahab ya ruga don ya ci ya sha, amma Iliya ya hau kan ƙwanƙolin Karmel ya na ƙasa, ya sa fuskarsa a tsakanin gwiwarsa, ya ce wa bawansa, Tafi, ka dubi wajen teku, sai bawan ya haura ya duba ya ce, Ba kome a can. Sau bakwai Iliya ya ce, Koma. Sau na bakwai bawan ya ce, Wani girgije ƙarami kamar hannun mutum yana tasowa daga teku, sai Iliya ya ce, Je ka faɗa wa Ahab, da keken yaƙinka, ka gangara kafin ruwan sama ya tare ka. Ana cikin haka, Sardi ya ƙara duhunta da girgije, iska ta taso, sai ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya sauko, Ahab kuwa ya hau zuwa Yezireel ikon Ubangiji ya sauko a kan Iliya, ya sha ɗamara, ya ruga a guje a gaban Ahab har zuwa Yezireyel. Sarakuna ta ɗaya Sura goma sha tara Iliya ya gudu zuwa Horef Ahab fa ya faɗa wa Yezebel kome da Iliya ya yi, da yadda ya karkashe dukan annabawan da takobi, saboda haka, Yezebel ta aika da ɗan aika wa Iliya, ya faɗa masa. Bari alloli su hukunta ni da tsanani, in war haka gobe ban mai da ranka kamar na ɗaya daga cikin annabawan Ba'al ba, Iliya ya ji tsoro ya gudu don ya ceci ransa, sa'ad da ya kai Sheba a Yahuda, sai ya bar bawansa a can, shi kuma ya yi tafiya yini guda zuwa cikin hamada, ya zo wurin wani itacen tsintsiya ya zauna a ƙarƙashinsa, ya roƙa ya mutu ya ce. Ya ishe ni haka, Ubangiji, ka ɗauki raina, ban fi kakannina ba, sa'an nan ya kwanta a ƙarƙashin itacen ya yi barci. Farar ɗaya sai wani mala'ika ya taɓa shi ya ce, Tashi ka ci abinci, ya duba kewaye sai ga wainar burodi kusa da kansa a bisa garwashin wuta mai zafi, da kuma tururuwa ya ci ya sha sa'an nan ya sāke kwanta. Mala'ikan Ubangiji ya sake dawowa sau na biyu ya taɓa shi. ya ce, Tashi ka ci abinci, gama tafiyar za ta yi maka yawa, saboda haka ya tashi ya ci, ya kuma sha, ta wurin ƙarfin da ya samu saboda wannan abinci, ya yi tafiya yini arba'in, dare arba'in, sai da ya kai Horeb, dutsen Allah, a can ya shiga kogo ya kwana. Ubangiji ya bayyana wa Iliya, sai magana Ubangiji ta zo masa, ta ce, Me kake yi a nan, Iliya? ya amsa ya ce, Ina kishi dominka, Ubangiji, Allah Maɗaukaki, Isra'ilawa sun ƙi alkawarinka, suka rurrushe bagadanka, suka kuma kashe annabawanka da takobi, ni ne kaɗai na rage yanzu, ni ma suna ƙoƙari su kashe ni. Sai Ubangiji ya ce, Fita ka tsaya a kan dutse a gaban Ubangiji, gama Ubangiji yana shirin wucewa. sai ga babbar iska mai ƙarfi ta tsage duwatsu, ta kuma ragargaza duwatsu a gaban Ubangiji, amma Ubangiji ba ya cikin iskar, bayan iskar sai aka yi girgizan ƙasa, amma Ubangiji ba ya cikin girgizan ƙasa, bayan girgizan ƙasa sai ga wuta, amma Ubangiji ba ya cikin wuta, bayan wutar kuma sai ga wata ’yar murya, sa'ad da Iliya ya ji ta, ya ja mayafinsa ya rufe fuskarsa ya fita ya tsaya a bakin kogon, sai ya ji murya ta ce masa, Me kake yi a nan, Iliya? Ya amsa ya ce, Ina kishi dominka, Ubangiji, Allah Maɗaukaki, Isra'ilawa sun ƙi alkawarinka, suka rushe bagadanka, suka kuma kashe annabawanka da takobi, ni ne kaɗai na rage yanzu, ni ma suna ƙoƙari su kashe ni. Sai Ubangiji ya ce masa, Ka koma ta hanyar da ka zo, ka tafi hamadan Damaskus, sa'ad da ka kai can, ka shafe Haziyel ya zama sarki bisa Aram, ka kuma shafe Yehu ɗan Nimshi ya zama sarkin Isra'ila, ka shafe Elisha ɗan Shafat daga Abel Mahola ya gaje ka a matsayin annabi, Yehu zai kashe duk wani wanda ya tsere wa takobin Haziyel, Elisha kuwa zai kashe duk wani wanda ya tsere wa takobin Yehu. Duk da haka zan bar mutane dubu bakwai na Isra'ila waɗanda ba su rusuna da gwiwoyinsu wa Ba'al ba, ba su kuma sumbace shi da bakinsu ba. Kiran Elisha Sai Iliya ya tafi daga can ya sami Elisha ɗan Shafat yana noma da shanu goma sha biyu masu garman noma, shi kansa yana jan na goma sha biyun, Iliya ya tafi wurinsa. ya jefa mayafinsa a kan Elisha, sai Elisha ya bar shanun ya ruga ya bi Iliya, ya ce, Bari in sumbaci mahaifina da mahaifiyata, in yi musu bankwana, sa'an nan in zo in bi ka. Iliya ya ce, Koma, me na yi maka? Sai Elisha ya bar shi, ya koma ya ɗauki shanunsa, ya yayyanka, ya ƙone kayan garman noman don ya dafa naman, ya kuma ba wa mutane naman, suka kuwa ci, sa'an nan ya tashi ya bi Iliya ya kuma zama mai hidimarsa Sarakuna ta ɗaya Sura ashirin Ben Hadad ya yaƙi Samariya Ben Hadad sarkin Aram kuwa ya tattara mayaƙansa gaba ɗaya, sarakuna talatin da biyu suka tafi tare da shi, haɗe da dawakansu da kekunan yaƙinsu, ya haura yi wa Samariya kwanto ya kuma yaƙe ta. ya aika da ’yan aika zuwa cikin birnin wurin Ahab sarkin Isra'ila, yana cewa, Ga abin da Ben Hadad ya ce, Azurfarka da zinariyarka nawa ne, mafi kyau cikin matanka da ’ya'yanka nawa ne. Sarkin Isra'ila ya amsa ya ce, Kamar dai yadda ka faɗa, ranka ya daɗe sarki, ni da dukan abin da nake da shi naka ne. Sai ’yan aikan suka sake dawo suka ce, Ga abin da Ben Hadad ya ce, Na aika ka ba da azurfarka da zinariyarka, matanka da kuma ’ya'yanka, amma war haka gobe zan aika da shugabannina su bincika fadanka da kuma gidajen shugabanninka, za su kwashe dukan abubuwan da suke ganin darajarsu su tafi. Sarkin Isra'ila ya tattara dukan dattawan ƙasar ya ce musu, Ku duba fa, wannan mutum yana neman tsokana, sa'ad da ya aika in ba shi matana da ’ya'yana, azurfana da zinariya na. ban hana masa ba. dattawa da dukan mutane suka amsa, suka ce, Kada ka saurare shi, ko ka yarda da abin da yake bukata, saboda haka, ya ba wa ’yan aiken Ben Hadad amsa ya ce, Ku faɗa wa ranka ya daɗe sarki, bawanka zai dukan abin da ka bukaci da farko, amma wannan na ƙarshe ba zan iya yin ba, suka tafi suka kai amsar wa Ben Hadad. Sai Ben Hadad ya aika da wani saƙo wa Ahab ya ce, Bari alloli su yi da ni yadda suke so, su kuma yi haka da tsanani, in isashen ƙura ta rage a Samariya da za a iya ba wa mutanena a tafin hannu. Sarkin Isra'ila ya amsa, ya ce, Ku faɗa masa, wanda ya sa kayan yaƙinsa bai kamata yi fariya ba sai ya tuɓe su. Ben hadar ya ji wannan saƙo yayin da shi da sarakunan suke sha a cikin tentunansu, sai ya umarci mutanensa ya ce, Ku shirya don yaƙi, saboda haka suka shirya don su yaƙi birnin. Ahab ya ci Ben Hadad da yaƙi Ana cikin haka, sai wani annabi ya zo wurin Ahab, sarkin Isra'ila ya sanar masa cewa ga abin da Ubangiji ya ce, Ka ga wannan dubin mayaƙa? Zan ba da su cikin hannunka a yau, sa'an nan za ka san cewa ni ne Ubangiji. Ahab ya ce, Amma wa zai yi haka? Annabin ya amsa, Ga abin da Ubangiji ya ce, Sojoji matasa na shugabannin yankuna za su yi haka, ya tambaya, Wa kuma zai fara yaƙin? Annabin ya amsa, Kai za ka fara, saboda haka Ahab ya kira sojoji matasa na shugabannin yankuna, mutum ɗari biyu da talatin da biyu, sa'an na ya tattara sauran Isra'ilawa su dubu bakwai gaba ɗaya, suka fita da tsakar rana. Yayinda Ben Hadad tare da sarakuna talatin da biyu masu goyon bayansa suke cikin tantunansu suna sha, suna buguwa, sojojin nan matasa na shugabannin yankuna suka fara fita, Ben Hadad kuwa ya riga ya aiki ’yan leƙen asiri waɗanda suka ce mutane suna zuwa daga Samariya, ya ce, In sun fito don salama, ku kamo su da rai, in sun fito yaƙi ne, ku kamo su da rai. Sojojin nan matasa na shugabannin yankuna suka taka suka fita daga birnin, da mayaƙa a bayansu, kowannensu kuwa ya buge abokin gābansa, ganin wannan, sai Arameyawa suka gudu, Isra'ilawa suna bi, amma Ben Hadad na Aram ya tsere a kan dokinsa tare da waɗansu mahayan dawakansa, sarkin Isra'ila ya bi ya kuma sha ƙarfin dawakan da keken yaƙin. ya kashe Arameyawa da yawa. Daga baya annabin ya zo wurin sarkin Isra'ila ya ce, Ka ƙarfafa matsayinka, ka kuma ga abin da za a yi, gama a bazara mai zuwa, sarkin Aram zai sake kawo yaƙi. Ana cikin haka, shugabannin sarkin Aram suka ba shi shawara, allolinsu, allolin tuddai ne, shi ya sa suka fi mu ƙarfi, amma in mun yaƙe su a fili, tabbatacce za mu fi su ƙarfi. Ka yi wannan, ka cire dukan sarakuna daga matsayinsu, ka sa waɗansu shugabanni a maimakonsu, dole kuma ka tā da waɗansu mayaƙa kamar waɗanda ka rasa, doki don doki, keken yaƙi kuma don keken yaƙi, saboda mu iya yaƙe Isra'ila a fili, ta haka tabbatacce za mu fi ƙarfinsu, sai ya yarda da su, ya kuma yi haka, bazara na biye. Ben Hadad ya tattara Arameyawa ya haura zuwa Afek don ya yaƙi Isra'ila, sa'ad da aka tattara Isra'ilawa aka kuma ba su guziri sai suka taka suka fita don sadu da Arameyawa, Isra'ilawa suka kafa sansani daura da su, kamar ƙananan garkuna biyu na awaki, Yayin da Arameyawa suka rufe dukan jejin, sai mutumin Allah ya zo ya ce wa sarkin Isra'ila. Ga abin da Ubangiji ya ce, Domin Aremaya suna tsammani Ubangiji Allahn tuddai ne, ba Allahn kwari ba, zan ba da wannan dubun mayaƙa a hannuwanka, za ka kuwa sani ni ne Ubangiji. Kwana bakwai suka yi sansani daura da juna, a rana ta bakwai sai yaƙi ya haɗu, Isra'ila suka kashe sojojin ƙafa na Arameyawa dubu ɗari a rana ɗaya, sauransu suka tsere zuwa birnin Afek. inda katangar ya fāɗa a kan mutum dubu ashirin da bakwai, sai Ben Hadad ya gudu zuwa birni, ya ɓuya a cikin cikin ɗaki, fadawansa suka je suka ce masa, Mun ji an ce sarakunan Isra'ila masu jin ƙai ne, bari mu sa tufafin makoki, mu ɗaura igiyoyi a wuyanmu, sa'an nan mu tafi wurin sarkin Isra'ila, wataƙila zai bar ka da rai. Saye da tufafin makoki, kewaye a gindinsu. da kuma igiyoyi kewaye da kawunansu, suka tafi wurin sarkin Isra'ila suka ce, Bawaka Ben Hadad ya ce, Ina roƙonka bari in rayu, sarkin ya musa, Har yanzu yana da rai? Shi ɗan uwana ne, dama abin da fadawansa suke so su ji kenan. Sai suka yi sauri suka karɓi maganar a bakinsa suka ce, I, uwanka ne, Ben Hadad. Sarki ya ce, Ku je ku kawo shi. Da Ben Hadad ya fita, sai Ahab ya sa aka kawo shi cikin keken yaƙinsa. Ben Hadad ya ce, Zan mayar da biranen mahaifinka da na ƙwace daga mahaifinka, za ka iya sa wurin kasuwancinka a cikin Damaskus, kamar yadda mahaifinka ya yi a Samariya. Ahab ya ce, Bisa wannan yarjejeniya zan sake ka, saboda haka ya yi yarjejeniya da shi, sai ya bar shi ya tafi. Annabi ya yi wa Ahab Allah wadai. ta wurin maganar Ubangiji, ɗaya daga cikin ’ya'ya maza na annabawa ya ce wa abokinsa, Ka buge ni da makaminka, amma mutumin ya ƙi, sai annabin ya ce, Domin ba ka yi biyayya da Ubangiji ba, da zarar ka bar ni, zaki zai kashe ka. Daga baya mutumin ya tafi, zaki ya same shi, ya kuma kashe shi. Annabin ya sami wani mutum ya ce, Ka buge ni, ina roƙonka. sai mutumin ya buge shi, ya ji masa ciwo, sa'an nan annabin ya tafi, ya tsaya a bakin hanya yana jiran sarki, ya ɓadda kamanni da ƙyalle a kansa, ƙyallen ya sauka zuwa bisa idanunsa, Yayin da sarki yake wucewa, sai annabin ya kira da ƙarfi gare shi ya ce, Ni bawanka na tafi yaƙi, sai ga wani ya kawo mini wani mutum ya ce, Ka riƙe wannan mutum, kada ka bar shi ya kuɓuta, ko da ƙaƙa, idan ka bari ya kuɓuta, a bakin ranka, ko kuwa ka biya talenti ɗaya na azurfa, yayinda bawanka yana fama, yana kai da kawowa, sai mutumin ya ɓace. Sai sarkin Isra'ila ya ce, Hukuncinka ke nan, ka furta shi da kanka. Sai annabin ya cire ƙyallen da sauri daga kansa, ya rufe idanunsa, sarkin Isra'ila kuwa ya gane shi a matsayin ɗaya daga cikin annabawa, sai ya ce wa sarki, Ga abin da Ubangiji ya ce, Ka saki mutumin da na ƙudura ya mutu, saboda haka ranka zai zama a maimakon ransa, mutanenka a maimakon mutanensa. Cike da fushi, sarkin Isra'ila ya tafi fadarsa a Samariya. Sarakuna ta ɗaya Sura ashirin da ɗaya Gonar inabin Nabot Ana nan bayan haka sai waɗannan abubuwa suka faru, Nabot mutumin Yezireyel yana da gonar inabi a Yezireyel a yankin Samariya kusa da gidan sarki Ahab. Sai Ahab ya ce wa Nabot, Ka ba ni gonar inabinka in yi amfani da ita don kayan lambu, da yake tana kusa da fadana, zan ba ka wata gonar inabin da ta fi wannan, ko kuma in ka gwammace, sai in biya ka duk abin da ya dace da ita. Amma Nabot ya amsa wa Ahab ya ce, Ubangiji ya sawwaƙe in ba ka gādon kakannina. Ahab ya cika da fushi saboda Nabot. mutumin Yezireyel ya ce, Ba zan ba ka gādon kakannina ba, ya kwanta a gadonsa, yana zub da hawaye, ya kuma ƙi cin abinci. Matarsa, Yezebel, ta shiga ciki ta tambaye shi ta ce, Me ya ka kumbura? Me ya sa ba za ka ci abinci ba? Ya amsa mata ya ce, Domin na ce wa Nabot mutumin Yezireyel, Ka sayar mana da gonar inabinka, ko kuwa in ka gwammace zan ba ka wata gonar inabin a maimakonta, amma ya ce, Ba zan ba ka gonar inabina ba, Yazabel matarsa ta ce, Yaya kake yi kamar ba kai ne sarkin Isra'ila ba? Tashi ka ci abinci, ka yi farin ciki, zan ba ka gonar inabin Nabot mutumin Yezireyel. Sai ta rubuta wasiƙu a sunan Ahab, ta buga hatiminsa a kansu, sa'an nan ta aika su ga dattawa da manyan gari waɗanda suke zama a birnin da Nabot yake, cikin waɗannan wasiƙu ta rubuta, Ku yi shelar ranar azumi, ku zauna da Nabot a wuri mai martaba a cikin mutane, amma ku zaunar da waɗansu ’yan iska biyu daura da shi, ku sa su ba da shaida cewa ya zagi Allah da sarki, sa'an nan ku ɗauke shi ku jajjefe shi da dutse sai ya mutu, sai dattawa da manyan gari waɗanda suke zama a birnin da Nabot yake, suka yi kamar yadda Yezebel ta rubuta a cikin wasiƙun da ta rubuta, suka yi shelar azumi, suka kuma zaune da Nabot a wuri mai martaba a cikin mutane. Sa'an nan ’yan iska biyu suka zo, suka zauna daura da shi, suka kawo zarge a kan Nabot a gaban mutane, suna cewa, Nabot ya zagi Allah da sarki, saboda aka ɗauke shi waje da birni. aka jajjefe shi da dutse har ya mutu. Sa'an nan suka aika wa Yezebel, An jajjefe Nabot, ya kuma mutu. Nan da nan sa'ad da Yezebel ta ji cewa an jajjefe Nabot da dutse, ya kuma mutu, sai ta ce wa Ahab, Tashi ka mallaci gonar inabin Nabot mutumin Yezreel, wanda ya ƙi ya sayar maka, ba shi da rai, ya mutu. Da Ahab ya ce wa Nabot ya mutu, sai ya tashi ya gangara don yă mallaki gonar inabin Nabot, sai maganar Ubangiji ta zo wa Iliya mutumin Tishbe, ta ce, Gangara don ka sadu da Ahab, sarkin Isra'ila, wanda yake mulki a Samariya, yanzu yana a gonar inabin Nabot, inda ya tafi ya mallake ta, ka ce masa, Ga abin da Ubangiji ya ce, Ba ka kashe mutum ka kuma ƙwace kayansa ba? Sa'an nan ka ce masa, Ga abin da Ubangiji ya ce, A inda karnuka suka lashe jinin Nabot, karnuka za su lashe jininka, I, naka. Ahab ya ce wa Iliya, Wato, ka same ni kuma, abokin gabana. sai ya amsa ya ce, Na same ka, domin ka sayar da kanka ga yin mugunta a gaban Ubangiji. Zan kawo masifa a kanka, zan kawar da zuriyarka in kuma yanke daga Ahab kowane ɗa namiji na ƙarshe cikin Isra'ila, bawa ko ’yantacce, zan mai da gidanka kamar gida Yerobowam, ɗan Nabet. da na Ba'asha, ɗan Ahiya, domin ka tsokane ni, har na yi fushi, ka kuma sa Isra'ila ya yi zunubi. Game da Yezebel kuwa, Ubangiji ya ce, Karnuka za su cinye Yezebel a katangar Yezireyel. Karnuka za su cinye waɗanda suke na Ahab, waɗanda suka mutu a cikin birni, tsuntsayen sararin sama kuma za su cinye waɗanda suka mutu a jeji. Babu wani mutum kamar Ahab, wanda ya ba da kansa ga aikata mugunta a gaban Ubangiji, Yezebel matarsa ce ta zuga shi, ya yi abar ƙyama ƙwarai ta wurin bin gumaka, kamar Amoriya wanda Ubangiji ya kora a gaban Isra'ila. Sa'ad da Ahab ya ji waɗannan kalmomi, sai ya yage rigarsa, ya sa rigu da makoki, ya kuma yi azumi, ya kwanta a kayan makoki, ya kuma yi tafiya cikin sauƙin kai. sai maganar Ubangiji ta zo wa Iliya mutumin Tishbe ta ce, Ka lura da yadda Ahab ya ƙasƙantar da kansa a gabana kuwa? Domin ya ƙasƙantar da kansa, ba zan kawo wannan masifa a kwanakinsa ba. amma zan kawo ta a kan gidansa a kwanakin ɗansa. Sarakuna ta ɗaya Sura ashirin da biyu Mekahiya ya yi annabci a kan Ahab Aka shekara uku ba a yi yaƙi tsakanin Aram da Isra'ila ba, amma a shekara ta uku, Yahoshafat sarkin Yahuda ya gangara don ya ga sarki Isra'ila. Sarkin Isra'ila ya ce wa shugabanninsa, Ba ku san cewa Ramot Gilead. namu ne ba? Duk da haka, ba mu yi kome ba don mu sashe karɓarta daga sarkin Aram? Saboda haka, ya tambayi Yehoshafat ya ce, Za ka tafi tare da ni don in yaƙi da Ramot Gileyad? Yehoshafat ya amsa wa sarkin Isra'ila, ya ce, Ni ma kamar ka ne, mutane na kuwa kamar mutanenka, dawakai na kamar dawakanka. Amma Yehoshafat ya ce wa sarkin Isra'ila, da farko mu nemi nufin Ubangiji, saboda haka sarkin Isra'ila ya tattara annabawa kamar ɗari huɗu ya tambaye su, In kai yaƙi a kan Ramot Gileyad ko kada in kai? Suka amsa, Ka tafi, gama Ubangiji zai ba ka ita a hannunka. Amma Yehoshafat ya yi tambaya ya ce, Babu wani annabin Ubangiji a nan da za mu tambaya? Sarkin Isra'ila ya amsa wa Yehoshafat ya ce, akwai mutum guda har yanzu wanda ta wurinsa za mu iya nemi nufin Ubangiji, amma na ƙi jininsa, domin bai taɓa yin annabci wani abu mai kyau game da ni ba, sai dai mummuna kullum, shi ne Mikahiya ɗan Imla. Yahoshafat ya ce, Kada sarki ya ce haka, saboda ka sarkin Isra'ila ya kira ɗaya daga cikin shugabanninsa ya ce, Kawo Makahiya ɗan Imla nan take, saye da rigunansu na sarauta, sarkin Isra'ila da Yehoshafat sarkin Yahuda, suna zama a kujerar sarautarsu a masussuka ta mashigin ƙofar Samariya, tare da dukan annabawa suna ta annabci a gabansu. zadekiya ɗan Kena'ana ya yi ƙahonin ƙarfe ya kuma furta ga abin da Ubangiji ya ce, Da waɗannan za ka tunkuyi aremayawa har su hallaka. dukan sauran annabawan suka yi annabci iri abu ɗaya, suka ce, Ka yaƙi Ramot Gileyad, ka kuma yi nasara, gama Ubangiji zai ba da ita cikin hannun sarki. Ɗan aikan da ya je ya kawo Mikahiya ya ce masa, Duba, sauran annabawa suna maganar nasara wa sarki, sai ka ce mutum guda, bari ka ta yarda da tasu, ka kuma yi maganar alheri. Amma Mikahiya ya ce, Na rantse da Ubangiji mai rai, zan faɗa masa kawai abin da Ubangiji ya faɗa mini, da suka kai, sai sarki ya tambaye shi ya ce, Mikahiya, mu kai yaƙi a kan Ramot Gileyad ko kada mu kai? Ya amsa ya ce, Yaƙe ta za ku yi, ya amsa ya ce, Yaƙe ta za ku yi nasara, gama Ubangiji zai ba da ita cikin hannun sarki. Sai sarki ya ce masa, Sau nawa ne zan saka rantse cewa ba za ka faɗa mini komai? ba sai dai gaskiya a cikin sunan Ubangiji? Sa'an nan Mikahi ya amsa, Na ga dukan Isra'ila a warwatse a kan tuddai, kamar tumaki da ba su da makiyayi, kuma Ubangiji ya ce, Waɗannan mutane ba su da mai gida, bari kowa ya tafi gida cikin salama. Sai sarkin Isra'ila ya ce wa Yehoshaphat, Ban faɗa maka cewa bai taɓa yin annabcin wani abu mai kyau game da ni sai mummuna kawai ba? Mikahiya ya ci gaba. Saboda haka ji maganar Ubangiji, I, na ga Ubangiji zaune a kursiyinsa, tare da dukan rundunar sama tsaye kewaye da shi a dama da hagunsa, kuma Ubangiji ya ce, Wa zai ruɗi Ahab zuwa yaƙi da Ramur Gileyad, ya kuma kai shi mutuwarsa a can? Wani ya ce wannan, wani ya ce wancan, a ƙarshe wani ruhu ya zo gaba. ya tsaya a gaban Ubangiji ya ce, Zan ruɗe shi, Ubangiji ya tambaya, Ta wace hanya? ya ce, Zan tafi in zama ruhun ƙarya a bakunan dukan annabawansa. Ubangiji ya ce, Za ka yi nasara a ruɗinsa, ka tafi ka yi haka. Saboda haka yanzu Ubangiji ya sa ruhun ƙarya a bakunan dukan annabawanka, Ubangiji ya zartar da maka da masifa. Sai Zedekiya ɗan Kena'ana ya hau ya mari Mikahiya a fuska, ya yi tambaya, A wace hanya ce Ruhu daga Ubangiji ya bar ni na yi maka magana? Mikahiya ya amsa, Za ka gane a ranar da ka je ka ɓuya a cikin cikin ɗaki. Sa'an nan sarkin Isra'ila ya umarta, Ku kama Mikahiya, ku kai shi wurin Amon, shugaban birnin, da wurin Yowash, ɗan sarki. ku ce ga abin da sarki ya ce, Ku sa wannan mutum a kurkuku, kuma kada ku ba shi wani abu sai dai burodi da ruwa, sai na dawo lafiya. Mikahiya ya furta, Idan har ka dawo lafiya, to Ubangiji bai yi magana ta wurina ba, ya kuma ƙara da cewa, Ku lura da magana ta? dukanku mutane, an kashe Ahab a Ramot Gileyad. Sai sarkin Isra'ila da Yehoshafat sarkin Yahuda suka haura zuwa Ramot Gileyad, sarkin Isra'ila ya ce wa Yehoshafat, Zan ɓad da kama in shiga wurin yaƙi, amma ka sa kayan sarautarka, saboda haka sarkin Isra'ila ya ɓad da kama ya shiga cikin yaƙi, sarkin Aram kuwa ya umarci shugabannin kekunan yaƙin sa talatin da biyu, ya ce, Kada ku yaƙi kowa, ƙarami ko babba, sai dai sarkin Isra'ila, sa'ad da shugabannin kekunan yaƙi suka ga Yehoshafat suka yi tsammani suka ce, Tabbatacce, wannan shi ne sarkin Isra'ila, saboda haka suka juye don su yaƙe shi, amma sa'ad da Yehoshafat ya yi ihu, sai shugabannin kekunan yaƙin suka ga ashe ba sarkin Isra'ila ba ne, sai suka daina binsa, amma wani ya ja bakansa kawai, ya bugi Ahab, sarkin Isra'ila a tsakanin sassan kayan yaƙinsa, sai sarki ya ce wa mahayin keken yaƙinsa, Juye, ka fitar da ni daga yaƙin. an ji mini rauni, dukan yini aka yi ta yaƙi, aka kuma riƙe sarki a keken yaƙinsa, yana fuskanci Arameyawa, jini daga mikinsa ya yi ta zuba a ƙasan keken yaƙin, a wannan yamma kuwa ya mutu, da rana tana fāɗuwa, sai kuka ta bazu cikin mayaƙa, kowane mutum ya tafi garinsu, kowa ya tafi ƙasarsa, sai sarki ya mutu. aka kuwa kawo shi Samariya aka binne shi a can, suka wanke keken yaƙi a tafki a Samariya, inda karuwai suke wanka, sai karnuka suka lashe jininsa kamar yadda maganar Ubangiji ta furta. Game da sauran ayyukan mulkin Ahab, haɗe da dukan abin da ya yi, da fadan da ya gina, ya kuma shimfiɗa da hauren giwa, da biranen da ya gina, duk a rubuce suke cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Ahab ya huta da kakanninsa, Ahaziya ɗansa ya gāje shi a matsayin sarki. Yahoshafat sarkin Yahuda Yahoshafat ɗan Asa ya zama sarkin Yahuda a shekara ta hudu ta Ahab sarkin Isra'ila. Yahoshafat yana da shekara talatin da biyar sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki a Urushalima shekaru ashirin da biyar. Sunan mahaifiyarsa Azuba el Shilhi. A cikin kome ya yi tafiya a hanyoyin mahaifinsa Asa, bai kuma kauce daga gare su ba, ya yi abin da yake daidai a gaban Ubangiji, amma bai rurrushe bagadai da suke kan tuddai ba, mutane kuwa suka ci gaba da miƙa hadayu suna kuma ƙone turare a can. yahoshafat kuma ya zauna lafiya da sarkin Isra'ila. Game da sauran ayyukan mulkin Yahoshafat da abubuwa da ya yi, da kuma yaƙe-yaƙensa, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda, ya kawar da karuwai maza na masujadai da suke kan tuddai, waɗanda suka rage tun mulkin mahaifinsa Asa, babu sarki a lokacin Edom, saboda haka sai mataimaki ya yi mulki. To, Yahushafar ya gina jerin jiragen ruwan kasuwanci don su je Ofir saboda zinariya, amma ba su yi tafiya ba, gama sun farfashe a Eziyon Geber, a lokacin Ahaziya ɗan Ahab ya ce wa Yehoshafat, Bari mutanena su tafi tare da mutanenka, amma Yehoshafat ya ƙi. Yehoshafat kuwa ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi tare da su a birnin Dauda kakansa, sai Yehoram ɗansa ya gaje shi, Ahaziya sarkin Isra'ila Ahaziya ɗan Ahab ya zama sarkin Isra'ila a Samariya. a shekara ta goma sha bakwai ta Yehoshafat sarkin Yahuda, ya kuma yi mulki a bisa Isra'ila shekaru biyu, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, domin ya yi tafiya a hanyoyin mahaifinsa da na mahaifiyarsa, da kuma a hanyoyin yarobawan ɗan Nebat, wanda ya sa Isra'ila suka yi zunubi, ya bauta, ya kuma yi wa Ba'al sujada, ya tsokane Ubangiji, Allah na Isra'ila, ya yi fushi. kamar yadda mahaifinsa ya yi.